يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai albarka masjid abi huraira tahta masjidin salafiya a wannan unguwa ta fulani a garin karatunmu na wannan littafi na nihayatul alam nihayatul alam ma'ana karshen duniya wanda ya kunshi ashratu sa'a al-kubra wa sughra na Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi mun gabatar da karatuttuka goma a wannan littafin wanda muka tsaya a shafi na ɗari da talatin alamar tashin alkiyama na tamanin da shida yau shida karatunmu na goma sha ɗaya shafi na ɗari da talatin da ɗaya za mu tashi akan alama na tamanin da bakwai da tamanin da takwas da tamanin da tara kusan makonni biyar duk karatuttuka na na tsayar da su ban shi gaba da yin su ba idan muka ɗauka tun daga karatunmu na hazal habib muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhib na sheikh abubakar jazir al-jazairi ah, da karatunmu na littafi da karatu na littafin min hajjul mu'min na ashekh doktor mustapha murad da karatu na littafin jami'ul ulum wal hikam sharhu 50 hadith na ibn rajab alhamdulillah da nihayatul alam a wayannan karatu suka mun dakatar da su saboda wasu ayyuka da suka shiga gabana insha Allah ta'ala yau shi da karatunmu na farko a nihayatul alam bayan wannan tazara da aka samu duk da na san karatun yau galibi ɗalibai ba su san ta ba saboda haka dai duk wanda ya ji sai jiyar da wanda zai ji ba dai ballibu sha'id kuma alqa'id a cikin alamomin tashi alkiyama karatunmu na goma mun yi bayanin wasu alamomin tashi alkiyama wanda malam ya faɗa annabi ya ce cikin alamomin da za su faru kafin tashi alkiyama akwai rashin sanayya tsakanin mutane ɗan uwanka ne amma ba za ka san shi ba don tsabagen yanke zumunci da ta girgizan ƙasa da kuma yawan mata da karancin maza da bayyana alfasha da kuma bayyanar tseba mutane za su rika yin jiki da yawa wanda shafi na ɗari da ashirin da uku ya kawo mai jiki kamar ubalin eh, wannan nan sannan karami ah, zai cinye babba kaga fara yana cin itace wannan kenan ko sannan ah, sannan ah, mai karfi zai cinye mai rauni sannan kuma barin hukunci da ƙur'ani, yawaituwar turawa da ƙarancin larabawa dukiya zai yawa sannan kuma kafa za ta fitar da dukiyoyi da arziki da yake cikin yau za mu kai shafi na ɗari da talatin da ɗaya cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana alama na tamanin da bakwai da tamanin da takwas da tamanin da tara zuhurul masu zuhurul masu wal khasfu yana daga cikin alamomin tashin kiyama zuhurul masu almasu zai bayyana wal ko wal da khasfu wal da kasfu ya maka on the line na ɗaya da ce zuhurul masu huwa kalbul halk mai shay'in ila shay'in in ka ji an ta almasu juyar da halitta daga wani abu zuwa wani abu kafin a yi tashin kiyama Allah zai da juju ya halitta wata rana kawai sai mutum ya zama rago ko ya zama akuya ko ya zama tinkiya ana cewa wani ya bata ashe wannan tinkiya na kan bola da yake cewa ba ba yake kawo ba'un da fata da ya kala ashe wannan shi ne ko wani akuya da yake ta cewa me ya faru me me me dan na ba ba mamaki ya bata watan mayu ga wata kuya na me me me kuma a watar ne ya bata wani Allah zai mai da shi jaki wani Allah mai da shi doki wani Allah mai da shi kilan kyala gafi ya kira shi ne almasu yadda halitta daga yanayi zuwa yanayi to kafi a isa'in alkiyama wani abubuwan za su rika faruwa nawa yanzu kake jin wani ta izini da qur'ani ta zama kare to yanzu da yiwa yana faruwa amma ba a sani an ɗauka a ɓata ashe ya zama wani abu daban mislu ma aqaba Allah tariqan min bani Isra'il kwatan kwace yadda Allah yayi wannan ukubar ga wasu bangarori na bani Isra'ilawa fa masakahum qiradatan wa khanazir ya mai da su birrai da aladu kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah ya faɗa falamma atau amma nuhu an lokacin da suka yi girman kai suka yi taurin kai daga barin abin da aka hana su an hana sun ki hannuwa muka ce da su ku zanto birrai kaskantar wa kuma la wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir ya sanya cikinsu akwai birrai da aladu kaga Allah ya mai da bani Isra'ilawa ta haka a bakara ya kawo daya wala zan alimtu bil ladhi na'tadu minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakana lima bayna ilayha wa ma khalfaha wa mawidatan lil muttaqin sannan ko wannan ayan ko suna furrai da alade duk babu cin karo da biri da alade wanda ya fi barna biri to matasa aka mai da su furrai tsofaffin su aka mai da su alade to yadda muka sha a roman tarihi to zai zai sake faruwa a aikace a wannan al'umma kana taka Allah sai mai da kai ka dangare kana taka Allah sai ka zama kai kana taka dokar Allah wanda duka yana daga cikin alamomin da za su bayyana kafin tashin kiyama yanzu mun gane kenan zuhurul masu bayyanar ne jirki da halitta canza halittar dan adam min min khalqin ila khalqin akhar daga wata halitta zuwa ga wata halitta da wani yana daga cikin alamomin tashi alkiyama a duk da akwai hadisi da annabi ce duk wanda yake sallah yake daga kai ko ya rukuyi ko ya sujada kafin liman baya tsoron abai da kansa kan yaki an yi ga Allah wa ra'asa wa ra'asa himar, au surata au surata himar to duk da wancan wasu ka ce wai abin da hadisi ke nufi ba wai mutum zai zama jaki ba a'a domin in ana ana kwatancen balidi a duniya ana kwatance da jaki ta kai kanka kamar kan jaki yana Allah zai mai da shi balidi duk wasu ilimi da yake cikin yamurin nasu Allah ya jire nasu akwai wanda suka yi yunkurin fassara shi a haka littafi da na ɗau tsawon lokaci na rubuta na yi sharhan wannan bayanin magana masu inganci ana nufin halittar ne zai zama haka to dai a takaice kafin tashi alkiyama za ka ga halitta zai daga canzawa sai kishiya tana wa kishiya ga sati sai rana ɗaya sai ga ta zan wani abu daban wannan duk yana daga cikin alamomin tashi alkiyama wal khasaf kalmar al khasfu in kun zo number 2 on the line in eh, shikakul ardi kasa ta tsage wabtila'uha ma fawqaha da hadidiya abu ne ke sama kenan tsagewar kasa kasa sai ta girgiza sai a rufta kamar yadda wata gada ta rubuta akan wata mota akan a kwanakin da ta rubuta kuma sai idan daga inda direba yake zuwa inda fasinjojin su gaban ga gatarar bayan ta gata to kafin ta ga alfiyama kan mutum yana tafiya yadda aka yi wa karu da fasakan nabihi wa bidarin arda kawai mutum yana taka dokar Allah sai Allah ya buɗe ƙasa yana faɗawa sai a naɗe shi ba sai yi wahalar likafani sallar gawa ko ba gaba Eh, jana'izar tono a kawai dai iyalansa kan za su samu ta'aziyya amma kawai an gama in ma an yi a inda ba a gani ba ma sai a ji ana sanarwa a rediyo Najeriya nuna, ko a jakar magori wani ya mata a shi Allah ya buɗe ta tsaya masa jana'iza ba wani alamun tashin alkiyama kasa za ta tsage tana haɗe mutane shi da kira sai ma da yake wasa ya'ti fil alamatil kubra suratul khasfi zai zo a shi ya kiyama mafi girma surar yadda Allah zai jirkita wannan halittar wannan kenan sai mana ya ci gaba da cewa a hawal kasaf ko da kasaf me kasaf ku dawo wannan ba na uku lamba na uku a wanda layin an rame bihi da rafi min sama rage mu daga sama Allah zai jefe mu da duwatsu daga sama yadda kaga aiwa masu kwange ah, ko masu luwaɗi. فأرسلنا عليهم مطرا فساء مطر المنذر يدك جاء الله وأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبادل ترميهم بهجارة من سجن كو أي حجري كو تجا أنا روان قفوة كرار كو ونحن هنا دمي سالة ومشاهد جامعة يدك جاء أنا مارو أتكاسا سوزاي مارو حجري زاي مارو وندوا سوزاي ba ma ka yi aski ni sai abin da Allah ya yi kuma magana inda ba maka. ku bi a jaji alƙiyama za a yi hadari amma za a yi ruwan giramu ruwan duwatsu ruwan kafuwa ba da kama wa kalin omi su'ai kamar yadda ya faru wa mutane a nan su'ai masu rage mudu ai yanzu rage-rage ya yawa lamma a hum Allah azza wa jalla bi hijaratin yayin da Allah ya musu hukuma da duwatsu nazalat minas samai duwatsun ta sauko daga sama wa mutanen maryana wa ila maryana khawfun shu'aiba wa aka ba abraha wa qaumahu Allah ya ba wa abraha da mutanensa, lamma ja'u li adamin ka'aba lokacin da suka zo za su ne rusa ka'aba Allah ya musu ruwan duwatsu wa arsala alayhim tayran wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asma kwana makon bai idara sai ya jefe su da duwatsu min sittin daga yumku na wuta to dai mu zo kan taken wannan babin alama ta rin jama na 86 da 87 da 8 da 87 da 8 eh, da 9 bayyanar shirki ta halitta da tsagewar kasa da rubtawar mutane ciki da kuma duwatsu da ƙasa hadari za a yi duwatsu za a shi Allah tsare mu da wannan hukuma malai ce wa hadi min al-uqubat wannan yana daga cikin hukumobi allati taqaw ala ba'd an-nas Wace za ta faru akan wasu mutane sai akhir zama a karshen zamani ba dole bane ya faru a duniya gaba daya wani zai faru a America wani ya faru a Nigeria wani ya faru a Gabon wani ya faru wurare da yawa wani lokacin Allah ya ce kawai a yi duka rana daya wani lokacin a ji a rediyo ana ta mamaki sai ma da yace fi akhir gama wa hiya min alamati sa'a tana daga cikin alamomin tashi alkiyama bani imran bin husayn daga imran dan husayn radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ta fi hadhihi al-umma khasqun aw anna al-ummar khasqun ta ba za ta rika tsagewa ana rubdawa zaizayar kasa ana rubdawa ciki wanda irin waɗannan abubuwan tun fi a wata duniya ana yin su kasa ta tsage a fada wannan ya dade ana yi wani wuri ma zunzurutun sahara ne da zunzurutun kura da zunzurutun iskar da kala take eh, kala take badewa sai ga mutum yana tafiya ishi ya dame da yunwa ya zube sai da kasa ya binne shi da wa maskul da juriyar da halitta kafin ya dame Allah zai rika jirgin da halitta kamar wani sai Allah mai da shi wani rago wani akuya amma sai ya sa a kansa kan mutum da sai a gane shi sai dai da jela da kafa gudu na abu an gane ku haka zai faru ba mamaki yana da kaboy a kan ko feskal a kan sai ya zama rago sai zama ga wannan zane shi haka Allah zai kaya wani ko Allah ya mai da shi ɗin gurungum ya ɓata, ba za a gane shi fa qala rajul min al muslimin sai wani mutum cikin musulmai da ya ji annabi ya ce kafi ai tashin kiyama sai zai yarka sa da rubtawa cikin ta da jirkitar da halitta da juyar da ita da ruwan duwatsu daga sama zai faru sai wani mutum cikin musulmai ya ce ya rasulullah wa mata zalika ya gyara zama yawwa ya manzo Allah yaushe ne haka yanzu da yake so قال سعد بن إذا ظهرت الكيان idan mawaka mata suka bayyana suka je plate plate zaka ka akwai mawaka mata a america ko ba gaba akwai a ingila akwai a india akwai a kaza idan aka fara mata mawaka masu musician wannan lokaci ya kusa ya za ka ke jin cewa bala'in sai zai rika ta da ne, duk tana faruwa a duniya daban-daban kwana da wani kasa na ta wata bala'i na zai rika sa da jirgin ya eh? nepal eh, kasar nepal haka za ka gani to idan an fara samun mawaƙa mata ba ga ga da samun su ba yanzu ko da a ɗan najeriya su mawaƙa nawa mata sun ka shahara su hajjar gamsu ta ranar wata a mai dubu ya ga ya gamsu ne yau ka gani suna ta gamsawa ko ba ga ba in ka fara samun mawaƙa mata wani alamar tashin kiyama ya zo kuma yanzu za ka je ka kama tashin lalata ina za ka shi da yawa mawaka mata ne da wannan jirga alamar lokaci ya yi? wal ma'asi da kayan kide-kide su na kandi wa fiye ruwatin la kandi ko su tunza ko su molo ko ba gaba su abubuwan kidi na zamani ya kuma duk sun bayyana su wani katon tukunya ko duro ma ana ajiyar a budda mota kaga tana ta kara kamar motar za ta fashe wani ma har buwan zai tashi bai ci ba ko kwanan da binciken likitoci suka ce yana ƙara hawan jini in ka ga wani abun ya bayyana zamani a kusa walƙiyan wani hadisin da farko ya kawo da na uku na hudu rawahu turmuzi wa sahahu al-albani fi sahih al-jami turmuzi ya rawaito wani hadisin albani ya inganta sahih al-jami hadisi na 4273 malai ce wal qiyan shi qiyan جمع كينا جمع كينا وهي المرأة المغنية هنا أتهم جمواكيا وانا علامة شتاة أجل القيامة والنل نبيل إسلام العرب ذاك سامون والمعازف آلات اللهو كايك وعطا والغناء كده كده ومفرده مفرد إنسا معظم إيه، كاين كده كده إيه، ذاك kowa ya kafa ya sai gara yana da equalizer yana da bass yana da wane ne ko ba gaba dan ka baza bala'i ai wani zai ji kira'a ya tsira wani ko zai ji waka wa kullama sakata nas qala ja duk lokacin da mutane suka sanya sakata wa bakin su sakata ba shiru ba an sa baki sakata ba a magana a duk lokacin da mutane suka yi shiru anil ma'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba sa umarni da kyakkyawa ba su hali da mummuna kowa ya ta barnasa ba mai cewa ka bari yaron ya kware waka gidansu babansu ba zai magana ba sai da zamanin su da mu ba mu yi namu ظهرت المعاصي sai sako su bayyana wanda sharar su yadu faktar badal hukuma ne wani hukumomin su kusanto an aisha ta radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi akhir hadhihi al-umma khasqun wa maskhun wa qasfun قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون manzo Allah ce zai kasance a wani al'ummar zai zayewar kasa da rufsawa ciki ya kuma jirkitar da halitta da juya ta kuma ruwan duwatsu daga sama Aisha ta ce ya manzo Allah a nuhu laku za a halakar da mu ne wa fi na salihu alhali akwai mutane jirgi a ciki ga kare ya rasulullah ga sai na abubakar ga sai na umar ga su usman ga su khalid ga waye ƙara sa'ala ya ce na'am eh ko da akwai malamai da yawa dambu baya jin mai in dambu yawa baya jin mai sai za zo har alkhabar idan barna ya bayyana yayi yawa to ko da akwai malamai ba ba ba za ji daɗi ba wani hadisi sun mu ziyaro to a shekul albani ya inda ta yin jami lambar hadisi dubu da ɗari da hamsin da biyar malai da wakar akhbarar rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bada labari anna wuku al-khasar lalle aukuwar zaizayewar kasa din wal masu da jirkitar da halitta wal da ruwan duwatsu daga sama aidan har yanzu fi anwa'i min ahli al daga nau'ika daga yan bid'a al-mukhalifina fil aqida wa nasu saba a cikin aqida yadru Zalalika, misali zindiqai wa hum ahli al akbar sunne masu munafurci mafi girma a bayyane musulmi a zuci kafirai ne wal ilhad da karkace kaukewa gaskiya wal qadariyya da yan qadariyya wa humul mukazzibuna bi taqdirillah Suna masu kare ta kadarorin Allah li maqadiri wa af'alil ibad ma'ana da kaddarori da ayyukan bayi ma'ana yana da cikin abin da yake kawo wannan bala'in yawan malaman bid'a wanda suka saba al'umma a cikin aqida a zo a ce maka ana iya ganin Allah a zo ana danganta wa Allah kishi to abun sai ya zo ya rika faruwa da irin waɗannan malamai masu da'awa akan bidiya akwai lokacin da zai kai in kana cewa salatul fatiha bi qur'ani ke? sai bala'i ya samu ina ba ta gare ma'ana abubuwan da zai kawo bayan kayan kaɗe-kaɗe da sauransu yaduwar bidiyoyi shehinai su rika fitowa takara kowa yana da awar wani abin da ma sabaqahu ahadun min al-anbiya ma sabaqahu ahadun min al-anbiya abu da wani annabi ba bai fara ba shi zai zo ya fara to idan bidiyoyin nan suka yaɗu suka yi yawa to yana kawo wannan bala'i hakan nan bayyanar wanda ba su yi iman da kaddara ba galibi wanda ba su yi iman da kaddara ba su ne matsafa da masu zuwa wajen matsa da kaga don rashin imanin da kaddara zai ja maka tsafi ya da rashin imani da kaddara zai ce matan nan da ya aura ta watsar masa da arziki farar kafa ne da ita jar kafa ne da ita to in farar kafa yana watsar da arziki bakar kafa ba da kaga a duk lokacin na kai wannan halin wai na bala'in za su faru a ma ne ya ce a ƙasa manzilin wani gida ne ko sifa bihi laila da daddare Allah ya tsaye zai yadda karɓa da shi ta bayan tsaki sai gidan ya rubuta salasa mai a kadar fi batin arz siri hannun fi da ƙasa. saba ɗari uku a ƙasa, a gidan tsarin ba mamaki wani kiɗi ake yi ka zo wani kiɗi ma yana jira girgiza gida ai ba an nafi kala daga na nafi'u ya ce bainama nahnu inda abdullahi bin umar qu'udan yayin da muke wajen abdullahi dan umar a zaure iz ja'a rajulun sai wani mutum ya zo فقال سيتي إن فلانا يقرأ عليك الصلاة يا عبد الله بن عمر للي والي يا كان تامك الصلاة كاكم إسلامي كدي ميمكم كتير إنك جدك واني إلى جيشش كتير إنك جدك واني ina ce maka assalamu alaikum kan ka san labarka duk wasu in sai ce mu haɗu da wani ya ce in nazo ce maka assalamu alaikum sai kai kuma sai ka wa alaikum assalam ko wa alaika wa alaihi salam kai da kai isar da shi da ya kawo a yaka annabi ga wa Aisha haka ma ya faɗi irin wannan wa Khadija inna jibril yuqribu fi as-salam malaka jibril yana ce miki assalamu alaikum kuma yace Allah ma ya ce ya miki assalamu alaikum wannan ke sai aka za ce wa Abdullahi dan Umar wani yana gaishe yana gaishe ka yace yana maka sallama sai rajul min ahli sham sai aka ambaci wani mutum na cikin mutanen sha. fa qala Abdullahi sai Abdullahi ta ce kai wani ne daga cewa assalamu alaikum gani balagani annahu ahdatha adab labari ya zo mu ya ke tiro sabbin bidiyoyi eh kaga wallahi na daya ai ibtada bid'atan wa dalala ya fara da bid'a da bata ya kirkiro ta bid'ar sa yadda wasu ga zo suka kirkiro rana tsaka suka ce ilimi ka zahara zuwa bid'a to labari ya zo muka wani ya kirkiro sabuwar bid'a fil Ba in kana gazalika in haka yake wala takra wala takra anna alayhi min salam daga yau karka zo ka sake ce mu yana ce mu assalamu alaikum ba na ka sallama shi sami da rasulullahi ya qul na ji annabi yana cewa innahu ku fi ummati lalle zai kasance al'umma ta kwan tuyar da halitta wa qabqun da ruwan duwatsu daga sama wa bi zai faru a cikin zindikai wal kadariya da yan qadariyya wayanda ba su da kaddara ba su auren su wal amru wal amru qulu al amri take bas eh wai suka ce annallaha la a kan qabla wuqu'i kaga abu ya faru Allah ne wai yadda ka sai abu ya faru yan jarida za su yi ko sai an yi hazari Allah bai sai ya faru ba sai nan na Allah zuwa malaku je ku duba waya an nan to su ma wayannan in sun bayyana to shi ma wannan yana kawo bala'i wa da bi ahadithu ukhra anna khataban ya za a hadisi daban lalle zaizayewar kasa da ya kawo akhir zaman zai faru karshen zamani bi jeshin ga wasu rubuna yanzu baitul ka'aba za su yaki ka'aba da yasubullah bi awwal wa akhir sai Allah ya shafi farko daga shi wannan daga habasha za a samu wani khawarij wani ko daga habasha zai je rusa ka'aba haka yazo a hadisi mun karanta irin a baya cikin masu aqida da daga suna kai farmaki a masallatai a kaza kaza to da su tun tun da auren su ka saudiya ma ta amfani da za su je za su ce za su rusa sai Allah halaka da su wa an buqaira imra'atul qaqa ibn abi hadrat daga buqaira matar qaqa dan abi hadrat ta kul tana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na manzo Allah alal mimbar akan mimbari asalin kalmar mimbar daga annabu ta ce annabu kumburi kumburi za ku su da annabi yake da yake bayanin alamun zai kiyama alama amana zai bar mutane sai ce ka jamra su da go ala da kamar garwashi ne ka goga shi a nuka sai ce fa asbaha muntabiran sai waye gari ya kumbura ke ba ke kira membari da almimbar don kumburarren abu ne wanda ake hawa kai wannan ce to anan sai ya ce lafi manzo Allah kan membari yana cewa idza sami'tum bi jayshin in kun ji labarin wata runduna kar khusiba bihi qariban an an zaizayar da kasa kusa kusa bangar a tashin kiyama ya kusa ai yusabu bihi qariban min al-madina ana nufin za a sai sai kasa da su kusa da madina wa sayati tafsil hala hadhihi al-jaysh qarin bayani akan tafsil hali hadhihi al-jaysh bayani akan halin wannan rundunar zai zo nan gaba wannan bayanin Imam ahmad domin alama ta 122 wa akhiran a ƙarshe la shakka babu shakka anna hadhihi al-uquba wannan hukuma da Allah ya fara annabi ya fara zai faru kafin tashin kiyama kasa ya zai zai gidan mutum ko da shi mutumin su rubta su zama tarihi sun mutu ko kuma mutum kawai yana tafiya ya zama dabba ya zama akuya ko rago ko cinkeso ko sauro ko kuda ko ya zama tsutsa an gane ko ko ya zama jaki ko kura ko zaki irin wannan jirkitar ko kuma abin da zai faru na kawai a yi ruwa daga sama duwatsu ko yana zubowa wayannan duka a lokacin zai faru ne da masu sabon Allah ko mawaki ko mai jin waka an gane su ko kuma mai kira kan bid'a ko wanda yake kan bid'ar ko mai sabon Allah amma a wannan lokaci ana ruwan duwatsu ne in kana bin Allah ba zai sama kamar ba sai daga duwatsu yana ta duka mutane kai babu ruwan ga da lema haka za ka tafi ina fata gane gida yana rubuta ga kwanta da hankalin kai barci in kai ba da iska bane kuma ba da bid'a bane amma fa in kai ba haka in kai a karkace kake sai ka tuba sai ka gyara kamar baddalahu za da ma sami a ahu kenan <laughs> wani kenan zama la ce zai faru ne a kan ma'asiya masu sabo wasaki jina hada masu shiru akan sabon eh, ke ba ka sabo kai akramaka Allah ne amma ana sabo a garin ku ba ka fita kai wa'azi kai shiru kana zauren ka to kai ma ruwan zai take ka zauren ka zai rasu ina fata an gane kaje ka in ana wazi ana fakin jini kai ba za ka yi ba kai ma zai zai ritsa da kai ɗanka yana ta kangarewa yana sabon Allah ba mai damu da ya masa faɗa ba kai ma zai shafe ka matar ka tana ta asa wani shi yasa yace ya ga ala ahlul ma'asi zai faru ne ga masu sabo wasa ki kina da masu shiru ba sa hana fa Bayan fa yuhadhir al musulmi, zalika ana jan kunnen musulmi daga haka galibi wani yana daga cikin bala'in da malamai suke fadawa ciki yanzu akwai wani da kewa suna da ilimi ba amma suna ba sa son da su yi wa'azi yan ga fara wa'azi za ka yi bakin jini za ka faɗi halin wani ba ai bakin jini a wa'azi ba kai ka fara ba ba ka zalika ji Allah li kulli nabiyyin ya muka sanya maka azumi kowane annabi yana da mai annabi Musa big boss a zamanin da su uku ne ga Fir'auna ga Karuna ga Hamana ga dan autansu su Sadiri ala ba ma kan ya Sadiri قال بصرت بما لا يصلي فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها وكذلك تولى نفسي قال ذهب فإن لك في الآيات أن تقول لا مساق وإن لك موئدا لن تخلفه انظر إلى إله الذي ولت عن الآجبة لنحركنه ثم لننصفنه في اليم نسوى أنا موسى يا فاما ده النبي ده أبو أبو نوية يا فاما سو أبو جهل سو أبو لهب yawa abu abu ba yau aka fara fama da su ba su abu kaka ko ba ko abu wane ne abu wane ne to wani ba shi ke nuna musulunci ba kusa ga abu a jahal ga abu a malahab na lahab ma za burani tabbat da abi da hadi dan an yi ta fama da su saboda haka in ka duba kowane annabi da wayanda ya ta fama da su saboda haka sai wani zai ce kai ne wa abi bala'i daga idan bala'in ya zo sai samu Eh, idan bala'in da yake gudu ma yana iya shafan saboda haka ah, idan bala'in ne faru zai samu sabon da waɗanda suke ganin ana sabon ba su hana ba yanzu mun ji alama da zai faru a tashin kiyama guda eh, guda uku yau mun ji kafin a tashin kiyama kasa zai zai zai a rikta ɗaya ko ba gaba sannan ko na biyu halitta zai canza eh, mutum zai zai dawo yana cin dusa ka gani ko da yana cin ciyawa ya zama zomo ko ya zama akuya ko da yana yana shan kwata ya zama agwagwa ana duk zai faru kafin shi kiyama da masu sako Allah tsare mu da zuriyar matsarun la tusillu minhu buyutul buyutul madar alama na tasa'in kafi a tashin kiyama mafar ifa Allah lalle akwai abu kafin tashin kiyama Allah zai rika ruwan sama ne la tusillu minhu ba zai samu kariya daga gare shi ba wutar madar duk gidan da aka gina shi almadar wasu na kiran madar shine gidan birni da ƙauye madar wasu kuma suna kiran madar gida na tubali na bulo bulo din nan in an yi wannan ruwan gidan ƙasa wannan zai zama kamar rariya kamar ashasha an gane ko in ya watsa bangon kawai kamar rariya zai shiga daki ko bulo na ƙasa ne ko bulo na siminti ko na kwankare ko yi dafin ko mere menene ruwa ne kawai za a riga yi duk gida na bulo ba zai tsira ba duk gida na siminti ba zai tsira ba mai kan chipchis mai kan kai zin ba zai tsira ba long span akwai longa ne din akwai long akwai wani long gane to shi ne babu longa da longest da su long ba su longest ba su longest ba ne akwai ko ba ba <laughs> su ba laifin a wannan yaren ku na to kaga duk gidan da aka yi wannan rufin yanzu misali ana ruwa muna masallacin ana ruwa kawai da ko da ruwan zai shigo kamar rariya in eh, fesa bangona kamar rariya zai shigo ana ruwa kana ɗakin sai daga jirgi a farko in ba ka so ka jige sai ka yi bukka za ka ji bayani min alamati sa'a daga alamomin tashin kiyama allati akhbara anha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bada labari nuzul matar minas sama ruwa zai sauko daga sama irin ruwan la tasmidu amama ba zai tabbata a gabansa ba buyutu dini gidan tabo wal hajar da gidan dutse ko gidan bulo ana wannan ruwan duk inda ka san gidan kasa ko gidan bulo ko gidan menene kawai za ka ya kwanta kawai kamar ta kaza ya nan wa inna ma tasmidu amama gidan da zai tabbata gaban sa al khiyam kanti almamliya wanda aka gina min wabarin ibil da gashi raguma to a lokacin duka babu alajin kwatas ko ba alajin kwatas ko wane ne babu menene an goma su kuri jra din nan duka babu jra na gefe asibiti ko ba haka ba duka in ai ruwa kawai din zaga sun zama takarda idan mutum yana so ya gini ya zauna shine dai ya samo tarno ya kakkafa ya samu fata ko ya samu buzu ko ya samu kara ka irin eh, bukkan fulani na shi za ka yi zan ga alhaji wani ya dawo kwana bukka profesor wani ya dawo bukka gwamna da dibitin gwamna shugaban kasa su su duk ya zama kara a dibitin ko Allah abin nan da ake ganin gazawa ne su za a dawo ci don ga ta gani alkiyama ya zo jamfa kamar za su yana aiki AK-47 kuma an yi AK-107 masu sun daina aiki su nukiliya su wane ne sai makaman gargajiya wani da baka su lari su wane ne su za su aiki to haka gidajen nan da muke na yi wata za su yi ta kafin doci zai ku daina kwale-kwale a lokacin ko wasa ne wannan kenan ko Allah ko abubuwa wanda ya dade a duniya kai labari wannan kenan sai manzo Allah yace eh, ga hadisin ba na bi Huraira an samu hadisi daga Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kana yace la taqumu sa'a ba za ta shin kiyama ba hatta tumtira sama har sai sama ta fara ruwa madaran wani irin ruwa la yakinnu minhu ba zai samu kariya daga wannan ruwan ba wanda la na da ai la taqi minhu ba za ta samu kariya daga shi ba wayutul madar shi da na bulalluka. na siminti ne na kasa ne wala ne minhu ba abin da zai tsira daga wannan ruwa illa buyutar sha'ar sai gidajen ciyawa ko gashi yanzu kuma ga irin gidajen da za su tabbatar ka gan su ga wani eh, ga wani abin da aka yi an sa kara su ne kawai za su yi yoyo in ka sa zana ba zai yoyo in ka sa kara ba zai yoyo ka sa mamjan ba zai yoyo ka sa fam ba zai yoyo ka sa zaziya ko ba zama duk ba zai yi ba in ka rufe ɗakin ka rabi in rabi kara to wurin kara ba zai yi ba to haka za ka zo ga ana kwashe lansu ba ana zuwa kara <laughs> iko Allah Allah Allah ne ba shi ya so ya bar mu wallahi to wani kira yana daga cikin alamu ta shari'a wannan hadisin malai ce rawahu ahmad wa qala al-haythami rijaluhu rijalus Ahmad ya rawaito Haizam yace wayanda suka rawaito hadisin sune masu rawaito hadisai ingantattu wa qala Sheikh Al-Arnaud Sheikh Al-Arnaud yace isnadu sahihun sanad hadis ya inganta ala shart Muslim wa kaza rawahu Ibn Hibban fi sahih ko kun ji alama na 90 alama na 91 yayi kama da na 90 da kage shi ma ga hoton ruwan sama yana sauka ba ka kautawa ta me ke faruwa ne nuzulul madar min as-sama' masha Allah kafin tashin kiyama ruwa zai sauko daga sama sai dai sama zai zama kamar kasa zai zama kamar kwanta wala tumitul ardu shay'a kasa ba za ta da komai ba za a yi ruwa ruwa ruwa har da muna kare to za ka ciyawa ko da ya fito ba kafin a tashin kiyama za yi wani kaga a tashin kiyama ko za a yi wani shi za ka ji an yi maganar kiyama aiki ne ba maganar za a shira ba wa alamar da sa lalle lokacin da za a ci wa su ba sun muri to da yana da cikin alamomin ce kiyama allati akhbara anha biyu sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bada labari nuzul matar ruwa zai sauko amun min sama zai game sama ruwa ne kamar da bakin kwarya kaga yadda ake zuba ruwa kamar da bakin kwarya za a yi ruwan wala tulbisu al-ardu shay'an kasa ba za ta tsira da komai ba min an-nabata da tsirrai wa sima da yayin tatuwa ma'ana babu lemo ba gwanda ba abarba ba masara ba dawa ba shinkafa ba wa auduga ba ba ba abin da kasa za ta tsira za ka yi tsaye za ka yi tsaki kawai sai da kasa kawai yadda sai a yi ruwa a yi ruwa har man gada za ka je ba ba zai yi Kasa ba za ta tsirar da komai ba sai an dinnan na shira ce ko abin da dabba za ta ci ko abin da ɗan adam zai ci ƙasa ba za ta tsirar ba Ba na an rasulullah qad manzala jala ta komu sa'a ba za ta tashin kiyama ba hatta yumqaru nas mataran hatta yumqara nas mataran don hatta yumqara yumqara sai ya zanto ilmu zarin mansubun bi al mudmara ba da hatta don hatta an yumqira nas har za a yi wa mutane ruwa matsalar ruwa amal zai gane ko'ina, wala walakin bitul ardu shay'a ba abin da kasa za ta tsara Ahmad ya roto da Abu Yala Haitham ya fada wa rijal wa rijal jami' thiqat dukkan su adalai ne wala shakka babu shakka anna hadha li abi barakatil ard wa nan don tafiya barakatan kasa kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yanda annabi ya ce inna sana lalle annoba sana a nan sana larabci na ɗaukin shekara tare da mala'ika tsoro ilai ilayhi fi yawmin kana min daru 50 alfa sana wannan ne ya shekara la ta ta'khudhu sinatun wannan ne eh gengedi sai ko ga inna sana lalle annoba ya ga wanda lai nabi ai alqahdu wal jadal fari wal jadal da bushewar ƙasa. eh annabi ya fara hadisi inna sana lalle rashin ruwa laysa bi Allah ya kuna biya maza ba wai ana nufin babu ruwan sama ba a'a walakin na sana sai dai annoba na rashin ruwa an yi tsaron nasu a yi wa mutane ruwa walakin mutum a ƙasa ba za ta tsara ba imam ahmad ya rawaito a yasa ya rawaito yan sau nawa jami'a za ga an samu ruwa sosai sai da babu amfani ko ba ga bane wanda mun ga ba samu ruwa sosai ba amma akwai ne nawa ne za ga wani gonan da ya samu ruwa ya samu ruwa sai ce zai ke ta hazo kwanan zai ke ta hazo zai ji haji eh hatta idza akhadhat al-ard zukhrafa wa sayyarat qadanna an ahluha annahu qadirun alayha shi sai kama yana da iko sai da bara zan ke ta a shan ko ba zaura an gosu ba zan ke ta a wurin qadanna ahluha annahu qadirun ataha amruna laylan aw nahara فجعلناها حصيدا كأن نقرن بالأرض لعل يبين يسكر بكي kamar ma ba ita da yanzu saboda haka lamarin yake saboda haka wannan a wata hadisi kuma ba wai haka Allah zai janye ba a'a annabi ce za a yi ruwan damunan farko za a yi ruwan sosai ba taɓa irin wannan ruwan ba amma duk duniya kowane gona abin da aka fara aka saba samu ya a samu one over uh, two over three ne ina ga ba saba samun buhu ɗari sai a samu buhu ɗari an gane ko inda ake samun buhu talatin sai a samu ashirin inda ake samun buhu uku sai a samu biyu inda ake samun uh, buhu ɗaya sai a samu mudu ashirin shekara na biyu sai a samu ɗaya bisa uku shekara na uku ya samu ɗaya bisa shekara na hudu sai babu abin da za ta turo a ƙasa to yanzu sai ka za ka gona kai suna ta mutuwa to akwai lokacin da za a je gaba ɗaya wani abu za ta tsari yanzu abin da ya rufa wa duniya a ciri ma don samun eh, su eh, wasu abinci haka na kan amma su ma da suka ɗauki su makaroni su su paketi su taliyan da su fulawa ne fulawa kuma daga alkama ne to wannan yana da misali mun tashi kiyama za a zo a samu ruwan amma duk babu komai da zai amma idan annabi isa alaihi salam ya bayyana shi kuma in yi addu'a to ba sai ka yi shuka ba in ka je gona ka watsa irin ka kar ka share gonar kawai ka watsar ka da ba noma ba teshi kawai za ka je ka ɗiba yano ya annabi ce ko akan dutse ka watsa idan ko akan kwanta ka watsa kyauta sai ya tsira duk da ba ta gane haka lamari ne amma kaga a cikin alamun tashin kiyama akwai wannan yankewar ruwa ba a wannan lokacin dabbobi za su ta mutuwa mutane za su ta saboda haka wai yanzu don kana fama da burok ba komai bane ka gode wa Allah dan uwa eh wallahi ba komai bane ka gode wa Allah har yanzu ba fara bala'i ba Eh, ko kwaran su a tafiya da suwa duk wayan nan kananan kwari ba su kai kukan sauro ba amma akwai bala'in da zai faru na sama ne na Allah ne waɗannan boko haram za mu ɗauko mu ci uban su. an gane mu. amma wannan ya Allah ya yace zai ruwa ba zai tsara ba me za mu yi eh, babu abin da za mu yi wa ba ne a samawi annoba ne na kawai zai sauko Allah ya kayar wanda dan adam ba zai canzawa ba gidansa yana rubtawa Ba zai ce to bari ya samu wani ƙwararren injiniya daga turai ya zai masa gidan da ba zai rasu ba ina wannan zai yi halitta yana jirkita to shi bari ya samu ƙwararren likita ya masa rigakafi kan jirkita halitta ya bola ma gashi an kasa kayan da shi Allah ka samu rabu da duniya lafiya fitnatun tastanziful arab yana da cikin alamun tashin kiyama fitina ce tastanziful arab za ta game larabawa za ta game larabawa wa min alamati sa'a yana daga cikin alamomin tashin kiyama allati akhbara bi annabi sallallahu alaihi wasallam wata nabi ya bada labari akan ta wuqu fitnatun azima aw kuwar fitina mai girma tusibul arab za ta samu larabawa fayyaftiru fihim zai yawaitu a cikinsu alkatlu wal halak kisa da mai zai kisa da halakarwa zai faru shi da an abdullahi bin amr anna rasulullahi qala takunu fitnatu fitna zai faru Sassan al-arab zai game larabawa kasashen larabawa dan ɗaya ne yau ba sa cikin yanzu idan ka ɗauki libya ƙasar gaddafi kaga akwai alaƙar su da larabawa ka dubi yadda fitina ta cinye libya wacce aka yi ta fama a lokacin gaddafi har ka ajalin har yanzu bin gaji da su wane fitar bai lafa ba ka shiga irin su ka ɗauki irin ƙasar egypt din nan fitinar da aka yi kawo ƙarshen mulkin eh, mubarak ya zo ya sa eh, ya zo zaɓaɓɓen shugaban ƙasa murci shi ma yanzu dai yana kurkuwa ya kamar shekara ashirin cikin tunan eh, rayuka nawa ya lafi ka je irin ƙasar iraki su saddam da amerika su yi nasu wanda har yau ƙasar bai zauna yadda yake ba su iyad alawi su wane da dubi irin ƙasa irin kaso yaman ne. Daga irin bala'in da ake a yaman wanda an samu irin ɗan tawaye hawarije na wurin wanda yan shiya suka ɗaure musu gindi har suka kori shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya yi gudun hijira ta dubi ƙasar siriya ƙasar su bashar al-assad yanzu duk manyan makaman duniya a wuraren ake aiki da su su gen yaki su wane ne yau idan ka duba shi laraba ta ne ba za cikin fitina saudiya tana tallafa yamma ita a mako da ya gabata ba ta kama yan kungiyar isis wajen casa'in yan kasar ta to cikin tunu zai faru zai gama da larabawa sai sa wani cikin tunu za su rika rage adadin larabawa ne larabawa za su rika raguwa turawa kuma suna sayar da makamai amma ba sa kashe junansu to da abu na yake ciki har annabi ya ce laraba za su su karanci turawa su su yawa yanzu ka je balarabe yana yana nan matarsa daya ko haifuwar ba yawa ko ga yaki ya yawa wurin su mu ba don albarkacin yawan auratayya ba da yawan haihuwa ba masifin da ya faru mana a wannan yanki ai ya kai a ce mutane sun kare amma masha Allah kaga je masallaci a da su kaga ga so ne ga sun cika da Allah ya fi karfin su to kaga wannan gerzo cikin zai faru zai game larabawa katla hakin na wayanda aka kashe suna cikin wuta da za ka mai ake da wayanda aka kashe suna cikin wuta to wayannan tunin kawai mutane ne za su yi tawaye kawai yawa ta ke ka kai boko haram in ka je kai kuna bakin wake za su samu aljanna sai ka je sai soja ya harbe ka ko yan gora suka kashe ka ka shiga wuta sai an gama ga za su samu aljanna ba wuta za su tafi wai da aka ce wuta za su tafi makamashin jahannama kamar matakin hudu ba ta ta makon nan da ya gabata ka saurari makomar ka kafin ka tada don mun kawo makomar dan kunar bakin wake da dan ta'adda guda goma sha biyar katlaha finar al-lisanu fiha harshe a ciki ashadda ya fi tsananin min wakai sai tasirin sun wanda yake zika mutane yana ta ku yi kunan bankin wake za ku samu aljanna ku sada bam a kasuwa ku yi sharada kenan wannan da yake zuga su ya fake da ayo yana azaba kan jihadi wai su kai farmaki masallaci kasuwanni to a wajen Allah sa ya fi wanda ya dauka kamin ba ya an gane wanda ya zuga wani ya fi kunan bakin wake to sa ya fi na wanda ya fi kunan bakin wake don duk an yaudari mutanen nan ne da harshe da ayar ƙarya da hadisan ƙarya ko aya da hadisai na gaskiya a fassarar farar to ku da kina annabi ta wannan lokacin harshe ya fito yanzu da muka ɗauki wayannan bala'irai da muka tsinci kan wasu cikin Najeriya wanda ya lafi mai rayuka sama da dubu ɗari kawai ana ragewa ne yan gudun hijira sun ɗaya ne me ya kawo harshen Muhammadu Yusuf ne ya kawo kaddara shi ko da har ya mutu bai taɓa ganin sauro ba duk bala'iran nan da ake yi to da an ibin zunubin su gaba ɗaya na wayannan da suke da kai kwatan azaba da Allah zai da shi ba shi yasa da ya ce wanda ya amfani da harshen sai da lewa na akidun da wannan barnan ya ji wanda ya dauka kane ya yi Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah wa tastanziqul arab ma na tastanziqul arab ai tastawibu kana gane ya sa yau zaga su kuna zaki wake su ne duk a wajen laraba yake koya wani bai zara ya ga wani balarabe ya fara barna ya ce shi abuwa ne da shi ma sai da shi ma abuwa ne yawa kansa ta fara da wance ne yana barna wata shimilu za ta kwaice su halakar ta halakar da su manistan zafati shai min daga istan zafati shai idan a kasa hukun lahu in ka dauki abu gaba ɗaya wa katala hafi na da kisanin ala duniya don suna yaƙi a kan duniya yaƙi ne a kan duniya to za a je farmaki a fasa shagunan mutane a kwashe ka ba kan duniya ke ba za a je shi kenan a dubi ƴaƴan mutane a dubi kyawawa ƴan mata a kwashe su a tare ana ta zina da su ba don duniya ba a je dajin da suke irin dajin sami za ka ga lasu kwandon a zube birjit wanda ka san ga wannan a kan duniya ake sai a fage da cewa wai ana jihadi shirk kenan sai ana yace wa qatlaha fil nari ligitana ala duniya don suna yaki ne akan duniya wacce ba a kuma shaytan wacce ba kuma shaytan sun bi shaytan ne wal hawa da sun zuciya in ba bin shaytan ne da sun zuciya ba wani yana neman halaliyar ka ji ka tare gwam ya mutu wani ma dan dago ne ka kai shi wai ka yi jihadi ka je masallaci ana juma'a ka tare gwam an mutu wai ka ce jihadi in kana son mulkin Najeriya ne Abuja ne baka sani ba in gaji Abuja baka san azurar ba ya je can mana kai zuwa mulki ya ga mutum ya je ƙauye ƙauye nan ba kwalta ba wutar lantarki ko ba haka ba kansila ma bai taɓa zuwa ƙauyen ba shi ke na sai ya kai ya zuwa ya kai da hutu kaga wannan don ka san shiri da sakarci da wawanci da jahilci da shaidanci kuma shi da kenan sai ce walhawa da son zuciya ai abu nufi sai ya kuno na za su kasance duk italihi ma'aza saboda wannan yakin da suke yi mustaujibi na lilita Allah ya wajibta musu hukuma azaba wa musu in ma su musulmi na in ma fa sun mutu musulmai muwahidi na suna da tauhidi ba su tsafi lam yukhalladu fillah ba za ta wama da su a wuta ba wa yana koki gobiya ko da sun sha ba ciki wal muradu bi qatlaha man qutila wanda aka je fi tilkal fitna a wannan fitna fa huwa muta'arridun to wana ana bidiro masa lil wa'id shadid da narko azaba mai tsanani wudo domin su ma qasadu ba su yi niyya ba bi tilkal muqatala da wannan yakin ilahu din ya da addini ya za ka gane duk wanda ya taso yana yaki da wuta ne shi ne yanzu yana yaƙi amma ba na yaɗa addini ba shi idan ne ma addini yake ya kashe ka ai duk wanda ka san ya kai wa masallacin barmaki ai shi haka kai wa addini ma kisan mummuki ne kaga duk wanda ya ji an kai hari a masallaci yana son ya hana sauran su ji tsoro su zai na zuwa ina masallaci wa man abu nan mimman mana masajidan an yi tsara fiye da sa'afi harajin ولا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم kaga wannan kenan au dafi zalimin ko yakin ba ta tun zalunci ba za su ko ƙwarar yakin da suke ba da yada ba ko ba ta tun zalunci ba yan gora ne da jami'an tsaro suke na tun zalunci kafin mun gora ɗan mai dafi zalimin waye a zalimi to au i'anatin ko taimakon wanda yake kan gaskiya wa inna ma kana kasu sufan fa manufar su at-tabaghi ta'addanci in ba zubda jini ba hankali ba zai kwanta at-tabaghi ta'addanci wata tashajuh da ka sabani kama asil mali suna kwadayin dukiya wal mulk da mulki wal lisan arshi ai abu na nabi waquhu ta'asir arshi wa ta'anu da sukarsa Wata tajihu wa al kitab da yadda harshe take eh karfafa bisa yaki kaga wani ya fito da harshensa da sunan shi malami ya ce ayi kaza ni na ce ayi an kai da albani ni na ce ayi kaga haka wawance yake ko da wannan harshen da bai shi yake yi ya karfafa a bisa yaƙi wa iska'uhu lahu da kuma iska'uhu lahu eh, tsarkake yakin wa mutane a nuna akwai lada akwai falala a shadda mina sai ya fi wanda ya yi amfani da makami sa wa yadullu alaihi abu ne ke nuni zuwa gare shi ruwaya ruwaya da annabi ta ishraful lisan eh ai itlaqu sakan harka wa idalatu da kawai tarda kawai ji. fiya a cikin shaddu min waqti sai ya fi tasiri sama da ta eh, afka wata kobi a ku gane yanzu annabi yana so ya ga hankali ma nan abin da annabi yake so ya gane da mu ne. idan fitintunu irin wannan na bala'i ya faru ƙungiyoyin ta'addanci suka yaɗu to in kuna so ku magance su ba wai za ku rika kama mabiya ƙungiyoyin kuna kashewa ba kaɗai a'a su waye malaman su ku kashe su ina ba ta gane domin ai aƙiduna suwa suka yada malamai in sun farko boko haramun ne kaza haramun ne fela ne yanzu yana faɗa akwai wanda zai gine? ne in wani jahili ne a garin su yanzu yana fada ko wanda zai saurare shi to amma me yasa ka saurara don malami ne yana fada in ka tara yan ta a tafi su ka bar malaman su ko ba gaba to za ka yi karanta da wasu shi sa an kashe maciji ba a da wuya ba shi yasa dole sai an sai da ake gyara barna shi yasa saudiya in ta ga mutum ya fara kawo wani akida wani iri a wani ɗalibi da ake da wani iri suna diddigi waye malamin ana samun malamin ka sai yab a ɗauko shi a wuya za a je ko a kashe shi ko a koye shi za a ba tuwo za a ba su abinci har ya mutu a duniya sai zauna lafiya amma wai ka ce ana ta'addanci kai wur waye ne dan ta'adda wur ka bincika su waye malaman su amma ka gama su ka malaman suna da islamiyya sai ka kai matan ga islamiyya sai kana can kasuwa mata suna aji ana zuba musu caji matamuwar wallahi sai ga da aka kashe da sai ga ta yi shekara goma nan gaba kwanza ga wuta ha lokacin da aka yi fara 2009 da aka murkushe boko haram mai duburi ba kowa ya doka ya mutu ba amma daga baya da guru ya fara tashiwa ba bala'in ya gina ta ba saboda haka dole ne sai an cire son zuciya eh, in dai ba wai zato ba tabbas wannan malamin yana karantar da ta'addanci ko ba ka ba wallahi a magance shi in ba ka ba kuna kashe bala'i za ku zo ga bala'i mafi girma an zo ka ba shi limanci alkanu kara ta amin a bayansa a ce shi sa daban allama izza islam wal muslimin yana daga allama izza boko haram lokacin da aka daga gora akwai wata matsalaci da aka fara kama abunan ba su alkanu ba su fara alkanu a lokacin allamun na na wai da yan gora suka kama ta aka fara yi saboda haka shi ya sa a nan annabi da harshe ya ci bala'i in ka bar malami daya ka ba lokaci ya wasu ɗari za ana cikin horon yana hasa wata bala'i a kasa ba wasu ya sa duk wani abin da yake alaƙa da addini ya fara kame in ba a samo malaman abun ba to bai je ƙarshe ba wannan shine ka'ida a wasu na cewa a baya da aka kama shugaban su don me aka bar shi eh, da ba da an kai da ba kai shi ba bai maza ne ran ya ga ran wani da kai shi ne saboda haka wannan shine annabi ta harshe din ya ji bala'i sai ka lokacin da aka zo ana an yada gidan bautar dan maraki ai annabi Musa bai ta tare masu bauta dan marakin ba samiri ya kira jagoran su ba ma kan buga ya samiri da aka kama da samiri ba za ba inda na gafi da hajji aka kula da misa wani ka sake jan akidar samiri ba ta sake jan akidar samiri da ake na, Allah zai turo annabi Musa ai bai ce ka je wajen mutanen Fir'auna ba idza haq ila fir'auna ila fir'auna dan inna hudaka faƙon Allah ka tsara fara da malamin abu amma wallahi in ka ce kana jin nauyin wannan ne shi akrama kallahu ne shi ka malam ne wallahi shi wanda ya samu dama kai zai ce jinin ga halatta saboda haka duk inda ake gora in ba za ku malaman da suke alaka da wannan abu ba wallahi da sauran aiki gaskiya nake gaya mu da haka da muka yi ta fama muka yi ta fama da su ana ganin bala'in karya ne karya ne ya zai ishe mutane kuka yi fama da shekawa gari nan ana ganin duk ƙarya ne duk wani bala'i sai an duba ta ina ke bisa za a new generation suna tasowa daga an ji ana abu saboda haka kaga duk makarantar da ana ganin ba a yarda da ita ba a gyara mata su duk islamin da ba a yarda da ita ba a gyara mata su kuma har yanzu ga a wasu garuka da akwai irin wannan laga hatta ma in za ka koya a irin makarantu na in kai ba ka alaƙa da su ba za ka koyarwa ba don ne za ka ɗauko wata magana da su da kamfe da za a fara yin mutane a ai a lokacin da kai a lokacin da yan uwa suke eh, nan gari za ba a nuna kesi ko ba ga ba a sayar da wiwi irin wannan kamfen ba za a yi wa mutane to ba gwanda sayar da wiwi ba da ka zo kana kashe mutane wallahi gwanda a tsaye da wiwi gwanda a shagiya a kan ka zo kana kashe mutane tun da dai annabi ce ran musulmi ya ji ka'aba ba magana ya kare annabi a wata hadisi annabi ce wanda ya kashe musulmi daya laifinsa ya fi wanda ya je rusa ka'aba to na ire-iren wannan karfe za shi zawo? irin wani abu haka ya faru a wani wuri haka tura ss ta mace ta sha niqabi tana islamiyya malami ta sakin bakin su eh yanzu lokacin da ta eh, suna nan ba a kaza ba a kaza ba a kaza amma yanzu ba a bude wurin kwallo ba an yi kaza an yi kaza ba kaza kaza shi nan naf aka ɗauke shi ta zama tarihi Kuma haka wayanda suke irin ya da irin wayanda a gidan akwai aji wala su yi ta yi yadda suna nan a ajin sun ranar muka danko ka mu sama kaya mu gona don ba mu yadda da ta'addanci ba mun gani mun gani lansa ba labari ba mun gani da abu da nake ji a rediyo yana faruwa a turai kada ji ya shigo afirka ya shigo najeriya ya zo har garin za bindiga ma ana ji ne in ba knockout ba kawai yaushe ne ranar laraba kuka fara jin fat fat a garin nan wannan bakin ke da sai dai mu ji a rediyo har kaso ma zuwa ina san da zuwa ina saboda haka dole ne ɗaukan mataki a kan irin wannan ta wannan hanyar shi ne mafi girma in ba ga ana nan zaune in ga kawai wani zai taso ya zai tara wasu abu yana ta musu bayani Allah ya karya mugu da mugaye na tafa'in da uku da tafa'in da hudu da tafa'in da biyar na alamomin da alkiyama kalamun shada bishiya zai fara magana bishiya zai fara magana kada kuwa zai magana bishiyar tawa zai magana ba ma ba ma sai wannan ba har ƙananan bishiyoyi za su yi magana kafin zai ne jijikilu zai ne biram zai ne eh to duk da da ba magana ba ya ne ba magana don taimako musulmi kitalul musulmai za su yaki da yahudawa wa hada kital wannan yakin sai ya dusu sai ya dusu ya dusu akhirat zama bai faru karshen zamani bayan tafsirul muslimuna

Eh, sai za a tsoron zai ce ya bawan Allah ga wani dan ta'adda a kaina ga wani bai wuri zo ka murkushe shi ya kuya a bayan dutse dutse zai bayani ya yi baya ya kuya a tanki tanki zai bayani ya kuya a rami rami zai bayani ta alfamtu zo ka gane shi fashajar bishiya itace, لإتاته يتعاطف مع المسلمين ya haɗa kai tare da musulmi an ɗaga gora da shi da yi lafin yana karfafa mun. yana taimakon idan ka zo an kuya shi gida sai wani ya kuya wani gida sai kofar ka ko kan gida. sai ka tafi a wani ya kuya ku zo korido kaza za ku same shi wa nasra min Allah azza wa jalla da taimako daga Allah bai girma da tsoro an inda Umar radiyallahu anhu anhu anna rasulullahi ta'ala hadisi daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu ya tashi da bazon da yace manzo Allah ce tuqatilu kum yahudu da za su yake wa tusalliduna alayhi za ku samu iko a kansu ku yi fata fata da su hatta ya kula alhajar har bishiya zai ce ya muslimun ya musulmi hada yahudi wannan ba yahudi ne wara'i a bayana faqtulhu yau ka kashe shi bukhari da muslim sai wato hadisi wa kalamu shajar maganar itace wal hajar da dutse من أشراء الساعة يرى لغالا ونمي لا يتعلم بيا أما يتعلم بيا ما دوا الله صار مغير في سورة باسي مدى إلا شجرة الغرقة غرقة سيدي بشيان غرقة اليهودية بشيان أصلي إيران سفا يهودي نيكاو لا تتكلم ذات مكانا بشيان غرقة لكأي زرطة عصير فيهودي وانا أبي هريرة أن رسول الله قال لا تقوم الساعة ولا يتعزي القيامة حتى يقاتل المسلمين اليهود أرسل مسلمين يهودا فيقتلهم المسلمون مسلمين ذا سكشفوا حتى يختبئ اليهودي أربع يهودي زي قويا من وراء الحجر أبايا اليهودي والشجر لإنتاكي ويقول الحجر لإنتاكي يبرا أو الشجر كوبيشيا الحجر يدوس كوبيشيا يا مسلم ya musulmi ya abdullah ya bawo Allah hada yahudi ga bai yahudi al bayana ta'al ka zo kawai faktulu ka aika ki lahira illa al sai dai bishiyar da ake kira bishiyar ne gharqan fa innahu min shajar al yahudi yahud shi yana daga cikin bishiyoyin yahudawa shi da zai rufa siri wani hadisi musulun ya ruwaito wa fi a wata waya, la taqumu as-sa'a hatta tuqatiluna al yahud ya yi can wannan ya isa ba za a tashin kiyama ba hatta su qatilul yahud har sai kun yaƙi yahudawa hatta ya qula al har dutse zai ce Wara a al-yahudi akwai fa yahudi a bayansa ya muslim ya musulmi hadha yahudiyin wara'i za ba yahudi a bayana ba ka tudu kame to fadin sa hadha yahudiyyun wara'i wannan ba yahudi ne kana iya cewa wara'i ya buya a bayana kana iya cewa wara'i ya buya a gabana don wara a qur'ani ya zo gaba an gane ku. don yace abqat safinatu fa kana limasakini ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu yani wa kana amamahu maliku ya'khudhu kull safinatin ghasba to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana daga cikin alamomin tashi kiyama karshe karshen zamani na abubuwan za su yi magana, za su yi magana dole zai magana itace zai magana komai zai magana sai dai itacen harkar wannan magana na abubuwan sun yi su tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi manzo Allah ya ce na san wata bishiya a Makka duk lokacin da na zo wucewa zan je ciwo duk da zai zama annabi yana ce ma assalamu alaikum ya rasulullah to amma kaga wannan ya shafi annaba da amma na kafin tashi kiyama zai shafi al'umma gaba daya bishiyar harkar ga hoton bishiyar takardar da yake gaban ku fallan da yake tsarin dama shajaratul harkar kun gano wani bishiyar da za ka rubuta bishiyar harkar alwari da filadis wanda ya zo a hadisu wannan hotonsa shi kala biyu ne shafi na hagu na barin hagu ko ya ga ga sunanta ukhra li shajarat al gharqad har yanzu hoton irin wannan bishiyar kaga yana iya yin itace ya miƙe kuma yana iya barkewa a ƙasa kaga wannan ga tsayayyen sa ga bajajen sa akwai wasu dalibai na daga tashan gauta da damuna sannan na sa sun zo mu da itacen gargar za ga wani bishi itace ne yana da ganye ƙanana da kaya wanda galibi ana kawai ana dukan mayu da shi a al'adar baburawa kun gane ne sunan shi da baburanci kada da hausa ba sun sunan da hausa eh? kawo shi ne gawo eh kana biyu ne shi ma yana da ɗaya don su shi ne to ka wannan shi ne itacen bayo shi ne itacen da in bayo hudu ya buya a cikin zai tsira to dan Allah yaushe zai shiga kayan na ya buya yadda da ake ana dukan mari yi da shi to ai shi ma maye ne kun saboda ka daki ka ki maye da qur'ani kawai ka karanta masa ayoyin qur'ani ka kona shi amma yau da zaka ji kana dukan maye da bulalansa wa takallumu shajar maganar eh, bishoyi wal hajar da duwatsu hakikatun gaskiya ne لأن الله قادر in إن على إنقاذ الجمادات don Allah yana da iko ya sa non living da su yi magana jamadat abubuwan da ba su da rai ko yi min alamati kurbi sa'a wannan tana daga cikin alamomin kusantowar tashi alkiyama sai malam shi gaba da cewa wa annu hay ibnu surayn radiyallahu anhu ko ne ibnu surayn anna rasulullahi qala manzo Allah ya ce la tuqatilanna al-yahud la tuqatilanna al-mushrikin wallahi za ku yaƙi maguzawa hatta yuqatila baqiyatukum yuqatilu baqiyatukum ad-dajjal har sauran ku sai sun yaƙi dajjal ala nahar al-urdun a bisa kogin urdun antum sharqiyya in kun zo yaki ku musulman kuna gefen gabas ko kuma garbiya dajjal da mutanensu suna bangaren ina yamma qala nuhayb ibn sulaim wala adri aina al-urdun yawma ban san ina urdun yake a wancan zamani ba wal maqsud bi al-bahr al-fasil abuna yake kogin da ya rabe tsakanin baina falastin tsakanin ƙasar falastin al-mustalla inda yahuda suka mamaye wal da kasar urdun na casa'in da shida ya shirul furat an jabalin min yana daga cikin alamun tashin kiyama shiru zai yaye alfurat kogin furat furat yana daga cikin manyan koguna na duniya wanda da annabi ya karɓar salloli da ya je aljanna ya ga wata kogi aljanna tana da pipe ta baya shi da kenan aka yi gaya masa wannan kogin tana alaƙa da ƙasa tana alaƙa da kogin furat tana alaƙa da kogin furat sai ka fi kogin ba karamar kogi ba ne a duk da wannan kogi na furat shine kogin da ayoyi suke ishara a kansa kama fada Allah marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan nahar al-furat to wai yana daga cikin alamun da ya ma yahsuru al-furat kogin furat zai yaye an jabal min zab zai yaye dutse amma na zinari ma'ana kogin furat yana daga cikin manyan koguna a duniya na daga cikin alamun tarihi ya faru ruwan kogin zai bai shanye katakaf in ya shanye sai a ga ya fito da wani katon dutse na gwal daga kowa zai wasa da harkar shi ya ɗauki diga ya kama hanya zai je tono an gane ko to kafin shi jama za a yaka. ban je ka sai diga ka ajiye ba za a nabi ya ce karkaje za ka ji da jiki nahar furat kogin furat ma'ruf sanannen kogi ne ko kasirul ma yana da yawan ruwa wa gada akbaran nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada labari anna min alamati sa'a yana daga alamun tashin kiyama an yahsira al furat kogin furat zai ko ya yataghayyar ya canza magudana sai ya canza kan annabi fa yana da hikima ko musulunci gaskiya annabi ya faɗa wa hadisi idan annabi ya tashi dawowa saukowa zai sauko a matsalacin damascus a wajen wata farar hasumiya cikin iko Allah ko lokacin da annabi ya yi maganar hasumiyar ma ba fara ba ce ko ba na dutse ba ne sai Allah ya yi kwasa bayan rasuwa annabi shekara nawa da suka wuce a unguwar da wannan masallacin da yawancin da kiristoci ne sai kiristocin suka zo suka fasa wannan hasumiyar sai suka yi da da duwatsu yanzu haka kana da farar fentinka dan manaratul bai zana annabi ya tabbata a ina jin a mai ne kowane shekara ne al'ariji wanda ya wannan littafin ya ce ya kai ziyara har ya ɗauki hoton wani asubiya shi ne ma ya tura littafin da mun je wajen shafi ɗari biyu da abubuwa kuma na zaga wannan hoto to kaga annabi ya ce kogin furat za ta shanye sannan kwata fitar da katon dutse katon kauri na gwal za ta fi bambara wannan kenan annabi wa kada akhbara nabi annabi ya bada labari ana min alamatin sa'a yana daga alamun tashin da ma yahsul al-furat kogin furat zai shine wai da gayyar majra magudanar ruwa ne za a canza masa za a canza masa magudanar ruwa fa yastabinu lin-nas sai ya bayyanar wa mutane jabal min zahabin wani dutse ne mai a zinari fa nuna alai za ta kashe kashe a kai fa yataru sun kashe mutane da yawa za a kashe to a da duk group da suka fita su dari za su je neman dutsen to za a kashe 99 sanan ne da kuma za ka za ka bi ba kowa ya sani ana gira ga kai ɗayan mu ne ba kawai zai dawo sai wanda ce ai ina gani ne wanda ba ce ina gani ni ne haka za a ba hana kamar in ka ji dutsen gwada ya bayyana ka je ka nema eh ko amma in ka ji na kogin furat galibi da ka zauna gida ka yi hagu kana samu za shiga kuna kashe lura wa yana son shi ne wani ba mamaki a da su duk sun fita to bi an karkashe juna shi ya tsira ya zo garin su bai na warwala kuma tun da duk an ji a mutu wagar حذر rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه annabi ya النبي يا يا mu ya يا جا mu shi annabi من حضره duk wanda ya halarci wurin ko kana wurin ma ya fitar da wannan gwallon alal akhzi min kada ya kaga amfanin karanta alamar tashin alkiyama ma in ka je gida sun ga yara ba duk wani wajen wajen furar ya kaza kar ko ba ku ga yawo je amma kaga in baka san irin wannan abu ba yana faruwa sai ga mutum ya biyu zato ya kama ya kama hanyar iraki ai lamarin sai hankali to shi da kira. a wannan lokacin annabi ya ce kar mutum ya rufe komai a cikin hashiyar talfina don tsoron fitina kana ɗauka abu za a yi wa kanka a kashe ka gwaci kawo kowar muƙatala ko yaƙi zai faru da sababi ta dalilin to sau nawa ne ma za ga dan ai wahalar ruwa ya je bakin famfo ake fara wannan ba ruwa ne balle kogin furat wanda kowa a kowane kasa za a bayyana kowa yana so ya tona ai ba sai an yi masa ba za a yi fada wannan wurin za a yi yaki ba na biyu murera anna rasulullahi qala annabi ce la taqumu sa'a ba za ta zin kiyama ba hatta ya qala al-furat har sai dutsen furat ta yayi an jabal min zahab dutsen zinari tattalin na alai mutane za su yaki a kanta yi yuqtalu a kashe min kulle mai a kowane mutum ɗari tsawo ta suna, tasa'in da tara za su to kun fi da ko dubu goma ne za su dawo <laughs> mutum kwaya goma ne za su dawo wani kenan to gaga za a ƙare na gaga duk garin da a ce su dubu goma suka tafi kan mutum ɗari ne za su dawo an ƙari wa ya ƙolu kullu rajulin kowane mutum cikin ɗarin sai ce alli, akun ana lazi an duniya yi wani ne da ya zan dawo da kuɗin mutum ne wani ma yana son hau tirela ko wani maza wani ce kai mai yi wani zan zo wani ce a ne zan dawo kowa fa kuma an san da hadisi amma za a je nema ka san ɗan adam da tara a radu da ka ko ba gamu ko kan da kal zai tara a radu wannan kenan wannan hadisin muslim ne rawaito wa fi rawatin kamar a annabi ce wanda ya halarci wajen fala ya khudh min shay'an kada ya kalli komai in ka je ma don ka kalla don tarihi ka ita kallon ka Yunus kawai ka biya ka ce Bukhari da Muslim sun rawaito sai na sani sai mu wanda zai je kalla sai zai wa biya kai in ka je kallon da dauki komai <laughs> wani ubai ibn kaf kada daga ubai dan kaf yace la yazanu na mutane ba za su gushe ba mukhtalifatun anaku wuyar su yana sabani bi talabi duniya a neman duniya ka san adam nan wanda ya zaga akan duniyar ya ja ya tsafi zai kara kuɗi wani ma ya tsara kuɗin ba zai ciwu ba an gane ko wani ya tsara kuɗin ma bayan bai ciwu ba ba bauta wa Allah da shi ba ba da yi lahira da shi ba to shi da kenan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji hankalin kara ɗauki komai a wannan dukiya mutane ba za su gushe ba wuyoyin su yana sabani a neman duniya sami su rasula ya kulu yushe ku saura kiris an ya siran furat yutan eh, furat kogin furat na yayi an jabalin min zahab dutse tsaunin zidari bai za su sami bihin nasu idan mutane sun ji labari tsaro ilai za su tafi zai mutum zai sayar da gidansa zai zuba biza ina zuwa za mu je kogin furat ya ɗauko ƙaton buhu ya tafi har da zaga ana ta tafiya za je tasha ya cika jirage sun zama bili wani ce tori ba ni da kuɗin jirgi bari mu zuba rawan hanya a samu lamburuja a shiga rika ratsa ƙasashe wasu mutu a hanya wasu je su mutu a can bai za su na bihin na idan mutane sun ji labarin su haru ilai za su tafi kowane ƙasa a duniya ba malala za a rigai ina zuwa furat bahar furat bai kudu man inda ku sai wanda yake wani sosai sai la in tarakna nas ya na min. to yan kasar su ma sai su kasa su tsare an gane ko wanda kogi yake wurin su sai su ce la bai kudu man inda wanda kogi yake wurin sai su ce la in tarakna nas in bar in mun bar mutane ya na minhu za su su diba ya zaban da bi kullu كل غذاب تجد الشرك بعدها قال سيد الطيب تتلون عليه تصد ومكان كان هذا في حرب يوم وكذا أصدقال الجنب لا تبقى أرض جمبا ويبتل الساعة كشه من كل مئة كل متدري جزء أو تسكون جزء عند ترى اللي يروح ومعنى انخطاره معنى يعني انهطاق انت انكشافه يعني ورثه o jabal min zahabin zai fitar da wani dutse na zinari hakiki zinari na hakika gol mafi kyau a duniya zai ce kamar tudu kaga fagar ya kunu zalika wannan zai kasance bi sababi tahawulun tahawuli Abin abinda zai sa ruwan ya shanye kuna ji don tahawuli majrahu an canza masa su. domin da zarar ruwa ka fara canza masa magudanai ka fara toshe masa hanya da shanyewarsa ya zo wa yakunu hadal kams wannan taskan zai kasance au hadal jabal ko wannan dutsen mina za na zinari matmuran fitura abin ne ke cikin kasa in ruwan ya kare sai bulluto ya fito wa gairu ma'ruf ko ba san ina ne daidai wurin yanzu yake ba sai za hau hawwala majral ma idan magudanar ruwan ta sauya da sababi min al don sababi daga sabubba ka shafa hula sai Allah ya yi shi wa alaman hadarahu ga duk wanda ya halarci turin Allah ya kuza min a kada ya ɗauki komai daga ciki khashyatal fitna don tsoron fitina wa safki dima da zubdaji wa hadhihi fitna wannan fitinar wa safki dima da zubda jinin wa lam tazhar ba ba ta bayyana ba tukuna wallah alam bi ya Allah ya san ta mata ya kudu amma tabbas hakan zai faru wani ya ɗauko wani a wajen tonon dutsen za a kashe shi wani ya ɗauko dutsen yana fitowa daga dajin wurin ɗan garin su ce ba za su da arzikin ba su kashe shi wani ya da ya fage su kashe shi haka dai in sun fita gurin su ɗari mutum ɗaya ne zai dawo ido kenan sai ma da ci gaba da cewa wal yau a yau wal yau a yau tukimu turkiya kasar turkiya ta tsaya wa suriya da kasar siriya don wasu bashar assad sujudan ala nahril furat sai wani iyaka akan kogin furat sun toshe wa kogin furat hanya yanzu kasar Siriya ta toshe inda ruwan take haɓaka ta toshe mata hanyar isowar ruwanta ta gina wasu masana'a turkiya ta yi suriya ta yi ala nahar furat akan kogin furat wato Kimu, inda hul masali ta yi mai auren kamfanin nuka auren Eh, ya turkiya ta yi siriya ta yi kaga shi ne abu da ke nuna yanzu ruwan yana karewa turki mu inda wal masali mimma adda yanzu haka ya kai ila qillati jariyanin ma zuwa ga karancin gudanar ruwa ruwan ba za ta riga gudana tana zagayawa ba tana wuri daya fagar ya kuno hada muqaddimatu li zuhuri zalika al-jabal wannan yana cikin abubuwan da yake gabatar da bayyanar wannan dutsen yanzu kaga wayannan koguna guda biyu can sama saddu a ta torak akwai wani shugaban kasan turkiya da aka yi shekarun bacan mustapha kamal atatorak mustapha kamal atatorak musulmi ne shi amma da iska ne shi jahili ne don sai da ya taka ɗauko ƙur'ani duk ayyuka da ya masa ba sai ja biyu sai ce to a wallafa ƙur'anai babu wannan ayoyi. kar liman ya karanta su a sallah ya karanta za a kashe shi duk ayar da ya ga yana shan giya da ke shafi ayoyin shan giya in ka zo ya su'alunaka sai ka kalli ganin hamdu sai ka ce ya su'alunaka anil maisir haka ya bi ya shata su mustapha kamar allatora har ma ya yi ƙoƙarin kiran sallah sai mayar da yaren ƙasarsa yaren mahaifiyarsa ba za kira sallah da larabci eh yanzu misali da ba haushe ne shi ya zo sallah sallah da ne ce Allah mai girma Allah mai girma na shaida ba bautawa da gaskiya sai Allah na shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga babban haka ya mayar da yaran ba ba haushe ne misali ne haka Mustafa Kamal Atatora ne Shasa yasa karka yi mamakin ga musulmi yana ta'addanci don wani da ya ga ɗan bugwara sun yi a sai ta kai an yi wannan ba an bari ba kan bane sai su in daidai su ne annabi da ba su ne mafi sharin halitta a duniya annabi da ɓarnar da za su yi musulunci ba yahudu da nasara ba to mustapha kamar a tatoran ya yi wannan to kaga wannan in ka duba nan ga magudanar ruwa a hoton nan ga an tara ƙasa a gefe to wannan duk Mustapha kamar a tatoron shi yasa aka yi wannan in ka duba na ƙasa sajjul Fulan a saura a suri ga yadda ƙasar Siriya ta toshe wannan magudanar ruwan ta ɗibi wani ɓangare na kogin ala na kafin kogin eh, kogin furakin ba wai ƙasa ɗaya ba ta shafi wata bangare na saudiya na turkiya na suriya da wasu kasashe alanar Kur'ato kaga wannan hoton kasa yadda siriya ta ɗibi wani bangare na wannan kogin kaga ta kama wasu masana'antu wasu abubuwa na kayan da ta san saka a wurin ko irin irin wayannan tsebe tsebe da kasashen suke yi na wannan kogin kamar kogi ne ana zuba masa gona ai zai mutu to wayannan su ne hanyar dakile wannan zargin shi yasa ma har wasu masu hasashe suna gani nan da 2050 ruwan zai shi duk da ko wasu kogunan da za mu zo mu karanta a gaba wanda dujjal da bakin zai idan ruwan kogi ya shanye lokacin shigowar dujjal yayi to kaga an yi wasu shugabanni ne mugaye wai su suna son su tare a radu da ka <laughs> an gane mu zai su riga toshe wayannan madatsa wayannan ruwa. na casa'in da bakwai bajibu zaman kaga muta kogi a nan yake kaga kullum za mu rika gyara shi ma muna dada tona shi yadda ne za mu rika zuwa da muna ƙara girma <laughs> amma ka san balarabe akwai tsara a radu da ka bajibu zaman zuwan zamani alam a cikin alamun dan shin kiyama na 97 zamani zai zo yukhayyaru rajul za a bayo mutum zabi fi yati bainal ajzi tsakanin gazawa wal fujur da fajirci kaga al shi ne da green al shi ne da red zamani zai zo ko al ko a ce kai ba gidaje ne al ko ka zama ɗayan iska ta waye ba yanzu ana cikin wannan zamanin ba sai ga mace mai sani ya jaji cikin ta su tsararru sai a rika ganin da al'adu bai yi daɗi ya ina ba ta an gane wacce kuma take shanawa ta ke ya sa maza ka idan wani lalura ya sa yana tare da manema mata ta rika ta wata zuwa ta yi wata bagida ne ne ke ba da budurwa ta a ɗauke da wannan alamun da ya ba ga ana cikin wannan zamani ana cikin wannan zamani min alamatin sa'a yana daga cikin alamun tashin kiyama in ji al'arifi allati akhbara an annabi sallallahu alaihi wasallam wacce annabi ya bada labari a ta. takhir ar-rajul za a bai mutum zaɓi baina an yafjura tsakani ya zama dan iska aw turaka ko a kyale shi a daina alaka da shi bai waye ba sai ta kai wannan sami ne wallahi wa hama bil ajz sai a da gazawa warrajiya da ci baya daga in ba ta ce tana sanni hijabi da niqabi ba ce don ma ta sa kayan mai tsada ne shi ke boyewa ya ce ita kasashiya ce ko ba ta waye ba wa gaira da sauran da minan alfas daga lafazza gaira takaddubiya ba na ci gaba ba ya ce shi dan ci baya ne fi urfi ahli fasad amma wani a tarihin yan iska ke na masu fasad da ya sace wa da bagida ce kaga kai ba kai ba da iska ba sace bagida ce kaga ko mu a wurin mu ko dan iska ba ma bagida ce ba bajeje ne bajeje ne wannan kenan wai a wannan bai waye bane bai je ina ba annabi ai annabi ya fi ka wayewa tunda annabi shi ba ma kasashen duniya ba annabi ko ina ya gani a duniya annabi Najeriya ya ganta duk ko ina yana zaune ke Allah ya nikar min kasa ya nuna min ita duk inda addini na za ta je masharikul ardi wa magharibi Allah ya nuna min inna Allah zawali al-ard annabi Allah ya yi masa zumi na ƙasa ya ga amerika ya ga ingila ya ga ta ya ga ko'ina yake na ga gamashinta da arewacin. sai na baka ce annabi bai yi daɗi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a bango haka an nuna masa aljanna ya gani har ya tsinki apple a ciki ko na biyu an nuna masa wuta ya yi tattaki ba kai kana ga kaje paris kaje peru ta manzo Allah ya yi tattaki ya sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai daga sama ta bakwai ya wuce azuram na Allah don suna zuwa sama ta bakwai suna zuwa ya sidirar da sun taha bishiyar magariya a ƙarshen sama ta bakwai dan aljanna yake sai malaka jirgin ce sai ka dawo sai ce ban sai na dawo ba ke da tun daga madina karakoli ka zo da ni wannan duniyar ka sai sai na dawo sai da na ƙara taku ɗaya a nan zan kone ijabin Allah zai kone wa ba min nan illa lahu muqamun ma'lum dukkan mu malaiku kowa yana da matsayin da aka tsaye ne to cap halittun Allah ne nake zuwa nan in na wuce zan kone saboda ka je iko Allah zai mai isa gaba Allah ana aka kai shi ya yi yawo aljanna ma za ka fasara ma ka ga bai yi wa waje irin na dan kauye ba ina kallon bene bakin sa yana yawo annabi waye ya je ya je ya dawo ya sa dai abu da kai ba zai burge shi ba don gidansa na aljanna ma ya gani har ya shiga ya kwanta ya ce wa malaka jibril kyale ne na dawo ba zan koma ba ya ce to fa in lam ta ba ka zo karban sallah ba ba ma ballanta shi yasa Aisha ta gane mutuwa ya zo masa ne a nan ba shi da lafiya a shi eh, karbar ya zo yana cewa za ka tafi sama gidan can da kaɗan huta ɗin kuma ɗan gane fere shi an rafi a'la ya ga kayan a yi, an rafi a'la a shi da kai sai na ji wani iri Kana bai wa annabi zaɓi tsakanin da aljanna sai zaɓi aljanna ya bar mu Wani ba dan gauye ne, sai fa yanzu da musulunci in ga mutum musulmi ba gida ne, to ɗan gidi a ne amma in kana karanta hadisan annabi na za ka zama gida ce sannan kuma in ka ga alin sunna ana kallon sa ba gida ce ta wanda ɗan iska ne ke kallon su ba gida ne amma a yanzu sau nawa za ka fita yana fama da malaria ya ɗauki abu mai zafi a bakin sa yana jin ɗaci yanzu wannan laifin furut da yake ci ko laifin bakinsa laifin bakinsa saboda haka ya kalli mai addini ya ce ba gida ne wannan laifin bakinsa eh shi ne ba shi da lafiya fi qulubihim maradun wannan kenan to shi da kenan annabi faɗa wani hadisi ah, ya ce alan nas zaman yukhayyaru fihi radza bai mutum zabi bainan ajji wal fujur kamar adraka zalika zama. Wani irin cikin wannan zamanin wani yaqtar al ajz alal fito ya zaɓi zaɓa bashi daji ɗin a kan ya zama na yi ya ga ana aska wasu da ya ba a wani zaɓe bashi daji ne to ya zai zama gida ga an gane ko wa hadal amru wa na al'amar zahiru ya bayyana fi zamani na azamani ai ku ta yadda inna manil zama bi hija inna lalle manil ta zama bi hijabi din matar da ta lazinci hijabi mina nisa daga mata masal misali masu bi annaha ajizatun sai a tuhume ta ita ba gida ya ce iya yar shi ma ya ce musamman a dai jami'a ko kwaleji a kullum za ta zo da hijabi da safa a kamar ba ta ɗales kafin da hannu mai ɗame shi je mai yi shi kenan sai a riga gani ta ba gida ya ce sai wani ta ce ke ni ba na fahimta kawa da ke wallahi dan an ganni da ke ana rena mu to dafa ma menene kawa da yar iska wala tarkanu ila alladhina zalamu me zai faru a ta masa kubun nan kina sa hijabi ki kawa da yar iska wala wuta zai shafe karkata Allah ce ayi ba zuwa gare su wala tarkanu ila ladina zalamu karkata ma to balle ko ita zanto ita ce cikakken kawarki ke yar islamiyya ita yar iska ya ce ita kawarki ke sai bi da lambarta zai yi ba za shiga wuta sai malai ya ci gaba da cewa aw ah, man taraka al musahaba fi riba ko wanda ya bar harka kutsawa cikin riba baya kasuwanci da ruwa baya ajiya a banki da take cin ruwa ake samun kuɗin ruwa ko ba ka ba aw tu'adu rashwa ko baya bada cin hanci aw mutaba'atul qanawat ko baya bibiyar tashoshi alfasi da na barna wata mahuna saboda su siffanta shi bin raji'iyya shi ɗan ci baya ne wal kasashe ne an takattu ya san ne ci gaba ba ba su ahli isa sai mutum ya wayi gari fil mujtama a society muhayyaran ana ba su zafi baina an tura ko ya zama ɗan iska wa ya su ya saba Allah Ya ce wannan ya waye au yusaf sifar daji bil ajli da gazawa warraji'iyya da ci baya wannan jaziratul arab murujan wa marujan wa anhara Ibrahim larabawa jaziratul arab kasar laraba za ta jawo murujan gausayi wa anharan da koguna murujan shi dausayi kenan wuri mai faɗi da ciyayi wato kusa asali yankin kasar larabawa sahara ce ba ta tsararwa shi yasa ma ana jiwa laraba kirari muni'ul matsar wa rokul kalam an hana su ruwan sama da aka ba su iya magana shi yasa lokacin da annabi ibrahim a suratu ibrahim ya zaunar da matarsa hajara yayin da ya hijira da ita tare da ɗanta Ismail a latin makka dajin makka sai ta rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ne ghayra zibari inda bai cika muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وخلوا الشاهد بوالي غير الزبار ko tabasa baya tsara ko ciyawa daji ne kawai sahara to haka da ka dauki makka ɗin kanta ka dauki yaman ka dauki turkiya ka dauki jordan ka dauki urdun har libya nan ya duk sahara ne baya tsirowa amma yanzu za ka je ga libya wani irin wuya ne abin da ya yi na ruwa ya dafi har ya kawo kasar ya raye sarsa ba kadan ba suka ci amanar su. ya ta kasashen duniya daban-daban ya samar da iri da masu kiriya yanzu ka ji irin kasashen da kai suna fitar da su afin su ne ne abin da mu a kasar da muke samu ruwa da tsiro ma ba mu samu su to a Ibrahim ya roka makka arziki sai ya banya don wannan matsala da muke fama da ita a suratul baqara رديت على هذا تبكرة رديت على هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات كان يأكل ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر إن جعل فأمتبه قليلا ثم أضطره إلى أذان النار وبئس المصير يا ساكي إرو أنا أدؤر سورة إبراهيم رديت على هذا البلد آمنا amma ya kaya ya tato ba sai da wani ne wa baniya an na abu da rasu to a nan abin da nake so na nuna muku ya makasar larabawa gaba daya babu yabanya amma alamar tashin kiyama ne sun zanto suna fitar da yabanya masu yawa yanzu ko da kajin su gani nan ba wani ruwan kirki suke samu ba kowan lokaci ne kamar wuraren su khartoum sai a yi wani tururi ya yi tururi sai daga jiyar kasa kawai ta tashi ta ke gari tana lafa sai da tsirrai suna fitowa sai ka je irin wayannan kasashen sai ka kana sayan apple yanzu apple a kasar sai da naira ashirin a kuɗin mu naira goma sha biyar alfi ɗaya alfi biyu yanzu ka dubi irin abubuwa na yabanya da ake fitowa da su a kasashen larabawa wani alama ta shi kiyama ne don a da ba su da wannan amma annabi alama ta shi kiyama ne za su dawo su zo suna da yabanya na fruits da amfanin gona da itatuwa da ganyayyaki da sauransu an nazaru fi jaziratul arab wanda yake kallon jaziratul arab ya alamu zai sani anna sahara anna sahara lalle sahara aljarda wacce take yanci shine jarda dan ah, mujarrid shine mutum da ya kofi sanara zai kasar larabawa sahara ce sarara, ko jarda ana yankewa balu wanda aka yi aske Idan sahara na larabawa a aske take sal babu yabanya alka'ila busasshiya tablugu sab'ina filmi'a tun farko a zamuna su annabi asalin kasar larabawa sab'ina filmi'a 70% sahara ce 70 cikin ɗari sahara ce 30 ne kawai ke samun yabanya min masahatiya daga sasanninta to akhbarana nabiyuna sai annabi ya bamu labari ana min ashradi wa alamati sa daga alamun tashin kiyama an ta'uda jaziratul an ta'uda jaziratul arab kasar laraba za ta koma marujan dausayi wa anhara da korama koguna zai yawa ga yabanya ba da ma ka'ila bayan ta kasance a bushe sahara sahara la tumbifa da sararwa ana na bi hurairu anna rasulullahi qala la taqumu sa'ata ta'udu hatta ta'uda ardu hatta ta'uda ardul arab wala ta shi ya fawa sai kasar laraba ta da in ji annabi barujan dausayi wa anharin da korama wa hatta ya tsira rakib har sai mai abin hawa ya yi tafiya bainal iraq wa makka tsakanin iraki da makka la ya khafu illa dullalu tsari baya tsoron kowa sai dai dalalu tsari ya fata hanya ba da bashi ba waye sai dai kada ya kashe kawai bai gane hanya ai abin nufi ya kafu yana sauran an yi zai a tsare a tauye shi daga hanya wa hatta ya tsura alharaj har sai kashe kashe sun yawa qalu wa mal ya rasulullah qala al qatl sai ci ahmad ya rawaito wa anna rasulullah qala la taqumu sa'ata yasra al mal ba za ta shiga ba ba sai dukiya ya yawaita yanzu ko dukiyar tana yawaita zai yanzu aka kone shi kone garin gari za ka tana bunkasa ana gine-gine kaga tana yawaita wanda da za ka Eh, ko keken hawa babu sai ka zo ga Allah ya buɗa ba eh, dukiya na duk da yanzu ana kuka na ba dukiya na yawai domin duk wanda ya yi harka a kasuwan biyu ya mutu shekara ashirin da ya wuce yau da za ka ɗauke shi kawai ka ajiye shi ba wani alayin da ya harkar kawai ka buɗe masa ido zai ce ba ba kasuwar ba ne Ta gwada ke ciki an rusa ka an canza ka komai ya sauya yanzu a wanda ya na biyu shekara ashirin da ya wuce yau za ka kawo shi akwai wasu bankunan da a wancan lokacin da ya san su akwai gidajen man da a wancan lokacin da ya san wani ma da za ka ɗauko shi ya mutu shekara biyar kacal da ya wuce ka kawo shi gidansa bai san gidan ba ko magana sun fara ko an sayarwa wani ya gyara ta zuciya zai yawa wa ya fi ya tumbata eh kaga ya tumbata yanzu suka da barayiro suka fata suka boye yanzu da suke jin kamshin eh, kamshin buhari suka fara cirowa kaga ya tumbata an daina ajo a banki ba wani gida da gobara ya kama da eh, ke ji a bakin daurawa ne ko wane ne an zo ana kashe gobara ana balla filin eh, sai ana ganin akwatin kuɗi yana zuba kawai sai mutane suka fara rarraman kudi. suna kasa sai ana kayya kayya wani yadda na fi ɗaya da ma ya sun guya ba yanzu wanda suka saji dole suka koye zaga mutum ba kawai a rami a gidan kaga ya tukiyar ya cika ya tumbata sai ga mutum yadda muka sha faɗi ya gina gidaje shi kaɗai gidajen sun kai ɗari kuma sai ya zo garin sai share gida na miliyan ɗari ya share gida na miliyan ɗari ya sa mata kayayyaki gaba ɗaya ya ja mata wuta an kawo fulawa an aje mai gadi yana gadi kuma sai shekara biyar bai kwana gidan ba yana abuja jiran da ya ka ziyara garin su kuma sai sauka hotel ba shi shi da sun ba ba in ka je ba da taimakon masallaci ko ɗan ga firit sai shiga rami firit insha Allah ma ba da uba akbara ai baka da gida na dindindin dan uwa sai kabarinka wallahi kabarin shi ne gida don ba a mata hufu akbara dan annabi ya kwanta ba dan ne ya kwanta shi Karu na ma'arin yana kan nutsewa ciki ba kasar na bihi wa bidar al-arda shi da gidan nasa suka nutse annabi ya fa wai tajaljalu fiha ila yawm al-qiyama zai rika nutsewa har zuwa ranar tashin kiyama ana busan kaho sai fara fitowa kuma mun doke ta da faɗi fa duniya amma sai a hankali yawwa sai a hankali ah, sai ga mutum ya yi bakin ingidi sai zai wani masallaci kafa uku suna masallaci Allah gana kudin da ya kashe wa toiletinsa zai gina masallaci ninki da ninki wannan kira to lamarin sai hankali dukiya zai yawa ya tumbata hatta ya kuru da rajul bi zakati annabi yace za a zo a kai ga mutum zai fito da zakka maliki na dukiyarsa fala yajidu ahada yaqbalu anhu ba zai samu ya karba ba kaga ai tashin kiyama sai ai haka ba yanzu kana prof ba to akwai ranar da za ka ga zakka to ka ga ka maka zakka wani ya baka biliyan goma sai wani ya zo da Allah ga zakkan dubu hamsin ina za ka kalle shi sai ka ƙara masa ciko wai za a nemi karɓar zakka ma ba za su samu ke za ku kasashen da ba mai karɓar zakka yi, in ka je ku wa yake karɓar zakka masu jama yana ɗaukar miliyan uku a naira a wata ɗaya miliyan uku ba <laughs> zai karɓi zakka a nan shi yasa ake san fatawa suke ta fama da fatawa ya za su rika kafara rantsuwa na ciyarwa ya za su yi da ita ina za su kai za su kasashe kasashen da duk sun wuce nan amma mu ka ga dubi irin kasar mu shekara hamsin ana kamfen da kwalta har yanzu babu ana kamfen da wuta har yanzu babu mu ne har yanzu muna wuri ɗaya amma wasu kasashe an wuce wannan karatu an wuce wannan karatu an da ana kimiyya da fasaha amma mu har yanzu sai ga ana ana kamfen da da kwalta ko ana kamfen za mu baza mu gaza za mu baza muku koda har yanzu ai karatu ne ya ga wata ji wuce lamarin sai hankali wannan kira to wannan kira dukiya zai yawaita fala shi da hada ya zbalo hamilu wa hatta ta'uda ardun arab har ƙasar laraba sai ta da marujan wa an harin dausayi da korama wa an mu'az bin jabal wa an ruwayar muslim wa an mu'az bin jabal qala kharajna ma rasulullah am ghazwat tabuka mun fita tare da annabi shekara yakin tabuka mu'az dan jabal shugaban majalisar malamai a kiyama na wannan al'umma fa kana yajma'u salati da muka fita tare da annabi da annabi ya kasance yana hada tsakanin salloli kaga abu da ai ana iya hada sallah fa salla dhuhr wal asr jami'a ya da salla azhar da asr wal maghrib wal jami'a maghriba da isha gaba daya hatta idza kana yawman har wata rana akhara sala yajid da salla kuma kharaja sana yajid fa salla dhuhr wal asr sai salla azhar da asr jami'a gaba daya kuma dakhala sai shiga masaukin sa kuma kharaja ba da zalika ya fito ba ga masallar maghrib wal isha jami'a hada maghriba da isha kana sai innakum sata'tuna ghadan ku za ku zo gobe in sha Allah ya Allah ya so aina tabuka za ku iso kogin tabuka wa na kullan za tuha ba za ku zo bakin kogin tabuka ba har ta yi zuhan har. sai rana ta yi ba man da a hannunku duk wanda ya zo kogin tabuka ko ba gaba fala ya musa min ma'i fala ya musa min ma'i in ji ma'azin jabal ya ce annabi ta gobe da hantsi za mu iso kogin tabuka duk wanda ya so kogin tabuka fala ya musa min ma'i ha shay'an kada ya taba komai a mai a ruwa kada kowa ya taba ruwa kaga ai irin da daluta wala ma fasala qalut bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi nahar faman shariba minhu falaysa ومن لم ينعمه فإنه إلا من اقترب غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت zuwa karshe aya. sai annabi ce duk wanda ya kare taba ruwan hatta akiya har sai na zo da annabi yana baya fa sai na ha muka zo wajen ruwan wa qad tabaqana ilayha rajulan wasu mutane biyu sun riga mu yusowa bai yiwa ba su ji bayanin annabin ba suna zuwa wal ayn mithla shirak ko ruwa yana fitar da ruwa mithla shirak kamar igiyar takalmi sun haka don ka san me yasa ka maka wani hadisi don ka san yankin laraba al'amarin annabi sahara ta kaga ruwan ma tana fitarwa sun kamar ne ke biyar ta karbi kina wuri ba wuri ne mai ruwa ba Buddu da shaidin eh, tana malalar da wani abu kaɗan tana malalar da abu min mai na ruwa amma kaɗan kamar Ya yasa wanda lana ɗaya ashirin eh, sairun na'al igiyan takalmi wal ma'ana ma'un kale ruwa ne kaɗan na biyu ta shi shine tasfiru tana malala sailan kalilan malala kadan shabahur ya yayi kama da yayi rushdi yayi فسأله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ne tambayi mutanen nabi hal masastu ma min ma'i hasha shin kun taba ruwan ala na suka ce eh mun dan taba su wani mutane biyu da suka riga su zuwa fasabban kuma nabi sa'ad ya kurare su zagi amma ba a shar ake nufi ba wa qala huma ma sha Allah an yaqula sai ga musu abin da Allah ya so ya faɗa kuma zarafu bi aidihim min al-ayn kana suka karfata hannunsu daga kogin kalilan kadan kalilan kadan hatta kama bi shayin har ya taru a wani abu wa gafala rasul suka dan sai su debo kadan su debo kadan suka dan tara ruwan a wani abu ko ƙwarya ko wani abu wa ghasala rasulullah fi yada yada yada sai ya wanke hannunsa a wannan ruwa wajawo ya wanke fuskarsa wannan dan ruwa kadan da suka diba annabi wanke hannunsa ya wanke fuskarsa kuma adahu fiha sai annabi ya mayar da ruwan nan da ya wanke hannunsa da fuska ya juya a wannan kogin fajarat al-ayn sai kogin ta fara gudanar eh, da ruwa bima'in munhamir ruwa mai yawan bubbuga gazir mai yawa fa na abwa bis sama'i kawai sai ka fara kawo ruwa mai yawa wani yana daga cikin musulun annabi tunda dai akwai wani sahabi a madina ya taba gayyata annabi rijiyar ka baya ruwa hadisi yana cikin bukhari da annabi ya zo da annabi ya to a kawo ruwa ko aka kawo ruwa sai annabi ya wanke annansa, ya wanke fuskarsa ya kurkure kuma ruwan bakinsa ya sake zuba a kofi sai wani ya zo ce ya rasulala ina ciwon kirji ya rasulala ashtaki nahri ina ciwon kirji saka wasu ke fasali rabi da kai sallah dan ubangiji ka har kuma ga rike girgi a wajen da nafi da Sani ya dan diba ruwan Ya ce ya sha ya shafa girjin. yana sha yana shafa girgi shi da sai cutar ya kada babu sai ta zubar da sauran ruwan a cikin rijiya aka zubar aka zuba cikin rijiya shi ke na sai rijiya tafi kowane rijiya yawa ruwa a madina to kaga a nan annabi yana juya wata ruwa a kogin tabuka sai ta fara bada ruwa da yawa hatta istasqana hatta istasqana har mutane ya sha da mutane gaba daya kuma qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa sahabbai a cikin su akwai mu'az yushiku ya mu'az ya mu'az saura kiris ba kaga jeji na bushe ba in tsalin duka hayatu idan rayuwa ya yi tsawo da kai kaga ya tashin giyama an tara ma hahuna za ka duk abin da ke jejin eh, eh, sahara nan kar muli'a an cika ta jina da kai jannat ai abin da umra da an raya da ita ba basacin ta zama kai, musu ne ya to to yanzu wannan daji da annabi ya faɗa na tabuka tana cikin daji da take ba da fruit masu kyau a duniya wanda a wancan lokacin da annabi ya magana su haraji wannan ke ba da dogara shara babu ulama wasu cikin malamai sun ishara anna zahab al-julaidi yataqaddamu al'an bittijahi jaziratul arab an nizamu al-bilad ma'ana turereniyar kayan itatuwa ya taqaddamu al-an yana zuwa mana a yanzu bittijahi jaziratul arab a bangaren kasashen larabawa wallazi yahmilu ma'ahu thaluj wanda ake ɗauka tare da kankara wal amta da ruwan sama allati takun wacce take kasance adatan al'ada ce ta fi ibadin zar'i wajen sanar da tsirrai wa kafar da khaira da yawan alkhairi so ba ruwan saman kirki ba a lokacin kulturu lokacin sanyi kankara ne a cikin duwatsu a kan tsaunuka da zarar rana ya cika sai kankara ya narke sai ruwan ya gangaro daga kan tsaunuka sai bayan gonakai haka kuma sai su amfani da mu ake wa sama ba masu wannan ke ga shi Allah ya ba su shuke-shuke da yawan alkhairai wallahu azza wa jalla shi Allah mai girma da daukaka qadirun yana da iko ala an yuhayyila abita yujuyar da sahara al'arab saharar larabawa ila jannati wa arhar suwa ga gonakai da koramai wa sahulan faiha eh, da fili mai faɗi wa zilalu da inuwa mamduda mai tsawo wajen alama na alaman lamtu da irba'adu ba ta gama bayyana a yanzu ba amma tana kan bayyana da kun lakin kulla atin bari sai da duk abin da zai zo kusa ne wa ma qawlu amma fadin sa ala tabuka akan tabuka lokacin ku ji kuma a sahara tabuka ta fi zama sahara a duniya kun gane kuma lokacin sahara a bushe ne eh, tabuka a bushe yake amma annabi ya ce yushuku ya mu'az sauran kiristiya ya mu'az in tsanin bika hayatu idan rayuwa ya tsawo da kai an tsara ma hahuna kaga duk abin da ke waye wurare na tabuka har muli an cika ta jinanin da na kai fa hada wa kyau yau to ga abin da ke faruwa yanzu min khilal mashari ta hanyar tituna titi azra'iyya ga shuke shuke al kubra masu girma al wajiyoyin da suke aukuwa fi tabuka tabuka alama safar a bisa tafiya sha sai a bai nisa min al arabi da kasashe yanzu wani hotuna guda hudu na duk tabuka lokacin da annabi ya faɗi wannan ba gini ko ɗaya a nan kuma babu wani constitution yanzu ka duba tabu kalyoma kaga hoton na hotunan nan guda hudu kaga nan manya manyan gidaje ne a gari amma ka dubi ciyayin da suka taso ka dubi gefen agunan nan dubi yadda aka tsara kwalta dama da hagu itacen furanni daban-daban sannan in ka dawo hotunan ƙasa guda biyu ka duba gona wannan gona da da ta mai kyau a tabuka wanda lokacin da annabi ke wannan maganar ciyawa ko ɗaya babu kuma yake kasa ya tashi kiyama zai faru sanin dubi ɗayan gefe ciyayi gefe ciyayi ga hanya a to kaga wanda yana daga cikin alamomin tashi alkiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su faru ina jin za mu tsaya a nan karatu mu na gaba insha Allah za mu tashi alama ta 99 da ɗari da ɗari da ɗaya wanda yake da taken ظهور فتنة الأحلام ظهور فتنة السراء ظهور فتنة التحيباء وإن إن شاء الله تعالى زام زوم تاشي أكنس da zuwa wata zamani su gada ta duniya da abin da ke cikinta da yadda zai zai kama kuma kowane wata jinjin wata zai fita sau an gane ku wata daga kwana ɗaya zuwa sha biyar ya gama kwana na sha shida jaririn wata zai sake fita har ya kawo hotunan su insha Allah su abin da zamu zo mu tashi a kansu sai mu tsaya nan abin da faɗa na daidai Allah ya ba mu dadan sa kuskure ko hotun a sha Allah ya taimaka mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kawai akwai wanda zai musulunta insha Allah ta'ala sai ya matso na na yake kuna wannan na ah, kana son ka musulunta son ganin daman ka ko sa ka aka yi akwai abin da ya baka sha'awa ne ga musulunci ko za ka ɗan labarta mana ta game muna roƙon Allah Allah ya karfafi musulunci da kai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ce na shaida babu an bautawa da dacewa sai Allah kuma na shaida annabi muhammad manzon allah ne to allah ya karfafi musulunci a ka ya karfafe ka da musulunci da wani suna kake aiki da shi ya eh? da sunanka sunanka na da abdullahi yau sunan da kake amfani da shi kafin ka musulunta ya sunan ga abdullahi kuma abu yana wani ruwa ne ana burgulli ah, kana wani unguwa wajen prison tun da sunanka abdullahi iyayenka musulmai ne iyayenka musulmai babanka da mamarka duk musulmai babanka kirista mamarka musulma to yanzu baban naka yana raye to kana tare da mahaifiyar naka ne to shi nan muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai akan musulunci wannan daga yau ya zama na uwan kuma za mu ci gaba da sunanka na Abdullahi a jama'a da duk wanda ya gan kafin ta yanzu ya san wannan dan uwan mu ne sai a san kalle sa matsayin dan uwa musulmi kuma ya kai taimako a taimaka masa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk abuna za ku kasance tare ku nuna masa wasu abubuwa na ake insha Allah ta'ala a wannan ya ce Allah